بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فرادهم من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan babban ɗakin taro a kuma nan Mumbai house a kuma cikin wannan babban birni na kano bahaushe ce kano ta damu ce gare jalla babbar hausa yaro ta kasa nuko da mai ka zo an kuma wannan magana gaskiya ce duk abin da ka zo da shi kano an fi ka idan ka zo da sunna kano akwai professional ahalin sunna a kano da za su koya maka sunna idan ka zo da bid'a da shirka akwai gingima gingima yan bid'a da kirga ɗin mu shirka shi ba suna ba Allah ta'ala ya sa mu dace kamin na ce komai ina miƙa godiya bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki ga ita wannan kungiya ta amwa wacce ta aika mun gayyata domin zuwa gabatar da lakta ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka na zo taron rufe gasa ta karatun alkur'ani mai girma da aka yi a nan kano a wannan wuri su malama halima shitu suka gabatar mun da wannan gayyata na ce in Allah ya amince zan zo na ce daga yanzu yin suna so su gayyato ne ba sai sun sha wahalar zuwa ba akwai imam ahalin sunna wal jama'a idan suka faɗa masa yi buga waya an gama Allah ta'ala ya samu dace an ce abinda za mu tattauna a kai shi ne wato balahira da dambarwa da ake samu a tsakanin ma'aurata a wannan zamani wasu hanyoyi za a iya bi domin a walware matsalar musamman da aka da magabata na wannan al'umma aurarrakinsu suna yin ƙarko suna yin kyau amma ita kuma wannan al'umma da muke rayuwa a ciki auren baya yin ƙarko kuma baya yin kyau sai abinda ba za a rasa ba gaskiyar magana wannan darasi yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda wannan matsala ta dami amuwa nima ina cikin waɗanda ta dama aure a zamanin magabata da aure a zamanin mu bambancin ya shi tsakanin sama da ƙasa sannan mace-macen aure da ake samu a halin yanzu abin ya zama bala'i aure mutuwa yake ba ji ba gani yadda kuka san kwallon tarki dan da yake mutuwa haka aure yake mutuwa a cikin wannan al'ummar ni har ina ganin ma wato kaman wani auren ma kamin a daura shi yake mutuwa wato auren ya ma mutu wato a mace aka dauro shi aka kawo shi wani lokacin ka sayo kwallon tarki ka saka sai ka samu ashe tun kan ka ya riga ya mutu baka sani ba to akwai auren rake da a wannan zamani ina musu fahimtar ma tun riga sun mutu tun kamin a daura auren babu shakka wannan al'umma mai tsafta dole irin wannan ɗabi'a ta damu dukkanin al'umma idan aka ce za a yi magana akan me ya kawo taɓarɓarewar aure da rashin ƙarkonsa da rashin ingancinsa a wannan zamani matsaloli ne da yawa da ba za su iya ƙirguwa ba wannan ya sa lokaci ina da tabbaci ba zai bar mu mu tattauna abin da muke so mu tattauna ba shi ya sa da ɗan tsakuri wasu matsaloli kaɗan da nake ga suna da muhimmanci kwarai da gaske watakila gyara su zai sa sauran waɗanda ba mu ambatan ba masu gyaru da kansu to sai na tsakuro irin waɗannan matsaloli da na tsakuri guda goma sai na ƙara guda ɗaya domin ina laha wuturin hibbul wutur sai suka zama matsaloli guda goma sha ɗaya waɗannan matsaloli guda goma sha ɗaya ina ganin da za mu samu daman gyara su a cikin auren rakinmu a wannan al'umma da za a samu sauƙi da auren zai yi kyau zai yi ƙarko kuma ma'auratan za su yi rayuwa cikin aljannar aure ba cikin jahannamar aure ba Allah ka gafarta mana wasu abubuwa ne wayannan babban matsalar da wannan al'umma yake damunta na farko shine rashin sanin darajar yamace ita ya mace al'umma mutum yanzu ba su ma san ko darajarta ba to tunda ba a san kimarta ko darajarta ba wannan zai sa ya yi wahala kwarai da gaske bayan an auro ta ta yi kima ko ta yi daraja a ɗakin miji balle ma har ta ji daɗin zama a cikin ɗakin miji wannan matsala tana daga cikin matsalolin da za mu tattauna ta a gurguje matsala ta biyu da ke damu wannan al'umma shine rashin ɗaukar aure a matsayin ibada aure ba mu ɗauke shi addini ne ibada ne bautar Allah ba aure yawanci an ɗauke shi wani abu ne na fashion wani abu ne na jin daɗi wani abu ne kawai na rayuwa wani abu ne na ka shi domin interest da kake da shi a cikin auren bukata ta biya ko bata biya ba ba wai kana kallon auren a matsayin addini ne bauta ga Allah madaukin sarki ba amaryar ba ta kallon haka an bai kallon haka balantana waɗanda suka taru suka ɗaura auren abu na uku da nake gani yana cima wato aure ne a cikin wannan al'umma tamu kuma yakan jawo wargajewar aure da rashin karkonsa shi ne wani abu da na kira da soyayyar gadon zare akwai wata irin soyayya da ake yi yanzu kamin a aure wato tsakanin saurayi da budurwa don tsabar soyayya har soyewa ake wani lokaci amma ka jira a ɗaura auren ba za a yi wata shida ba sai ka ji ya faffalle ta da mariya ingiza ta zuwa gidansu dalilin da ya jawo wannan shine asalin soyayyar da aka gina auren a kanta ba soyayya ce ta gaskiya ba soyayya ce ta gadar zare Allah ka raba mu da soyayyar gadar zare a gidan aure daga nan matsala ta hudu da nake ganin cewa lallai akwai bukatar a gyara ta ita ce matsala da na kira da ƴata shagoda turkin zamani akwai surukai da sun ɗauki yarsu musamman in suka yasa suka haifo kyakkyawa kai farin jini to ita yarinyar sun ɗauke ta kayan sayarwa ne sun ɗauke ta source of income source of revenue kaga tsoho ba kunya ba tsoron Allah ya yi fiƙi-fiƙi da ido esta ya kasa ya tsere yana jiran wafi farashi mai kyau to wannan matsalar ma idan ba a gyara ta cikin al'umma ba matsalar ya ta shago na to babu nan da aure zai kima cikin al'umma dan duk wanda ya aure yarinya ya gane kuɗinsa ne kawai ya sa aka bashi to yarinya ba ta da bambanci da turmin atamfa da ya siyo a kasuwa Randa ta ta bashi haushi zai jefar don ya san ya sake zuwa da kuɗin sa kira men ga sunan barkatai duk inda kake nema sai ya je ya sake siyowa wanda wannan ya sa zawarawa sun zama ruwan dare da duniya a cikin al'umma yanzu idan kana neman bazawara cikin sauki za a nuna maka yadda ka san kana neman kafiri a garin inugu daga nan matsala ta gaba matsala ta biyar wacce ya kamata mu tattauna Shi ne magabata idan za su aure da ya kamin su kai ta sai sun mata kudu ba ta yadda ake zama a gidan miji wannan ana kiranta kudubar amarya to mu yanzu in za a kai yarinya ba kudubar amarya ake ba gurbata amarya ake yi kamma ta je gidan mijin za a cusa mata wasu tunani da za su zame mata bala'i a gidan mijin kuma iyayenta su za su fara cusa mata wannan Allah ta'ala ka gafarta mana to bayan wannan sai matsala ta gaba matsala ta shida wacce ita ma ta zame wa wato auren rakimu wato alaƙaƙai wacce matsala ce wannan wato shine kunya da aka san ya da ita wanda wannan kunyar ado ne da kwalliya a wajen ya kuma ita take taimakon ya mace a wajen zamantakewa a gidan miji sai wannan kunyar ya zama yanzu ta yi bankwana daga idanun 'ya'ya mata kunya ta tattare na ta yi ranar kasa inda dare mata idan aka ga yarinya da kunya ma ana mata kallon ba kauya ce maza sun fi son auro marar kunya fiye da wacce take da kunya yana neman ta zuwa fati sai ya samu wata mai busassan idanu in ta kura maka ido sai ka ce mayya wai amma shi a ganin sai ya samu matar aure Allah ka gafarta mana ba ta jin ta cakuduwa da maza ba ta jin kunya rawa a gidan biki wato ta riga idan ta ya riga ya bushe katakau ku wannan ba matar aure ba ce Allah ka gafarta mana matsala ta gaba da nake ganin ita ma ta zama matsala ga ainihin wato aure a cikin wannan al'umma shine gina aure ba bisa asalin tubalin da shari'a ta gina aure ba ita shari'a ta gina aure ne akan tubali guda biyu tubali na farko shine ƙauna da tausayi abin da ake cewa mawaddatan wa rahama tubali na biyu shine abin da ake cewa jinjina da girmamawa wayannan abubuwa guda biyu su ne waɗanda shari'ar musulunci ta gina aure a kai to wayannan tubali guda biyu sun rushe a cikin auren rakinmu kuma idan ba a dawo da su ba auren babu inda zai ji. wannan nukuda tana da muhimmanci kwarai da gaske idan Allah ya ba mu iko za mu samu damar tattaunawa a kanta daga nan nukuda ta gaba da ta kawo aure matsala ta sa baya samun tabbatuwa ko ya karko wato shine rashin gane muhimmancin aure a cikin rayuwar aure rashin gane muhimmancin haƙuri a ciki wanda haƙuri malamai sun ce shine sinadari na rayuwar aure duk wacce ke ganta a gidan miji bata gudo ba haƙuri take yi karki ɗauka babu laifin da ake mata duk mijin da ka gani tare da matarsa haƙuri yake yi karka ɗauka tana masa biyayya ne ɗari bisa ɗari shi zaman aure Allah ya gina shi ne akan me akan haƙuri to wannan haƙurin a halin yanzu da mazan da matan wato haƙurin ya yi ƙaranci a cikin wannan al'ummar to duk lokacin da aka ce hakuri ya gushe a cikin rayuwar aure rayuwar da ake cewa zo mu zauna zo mu bata tsakanin harke da hakuri ma akan samu tangarɗa idan ma'aura ba su gane wannan ba to shi ma wannan aure babu inda zai je wannan naƙuda tana da muhimmanci kwarai da gaske za mu zo mu tattauna a kanta Allah ta'ala ya sa mu dace bayan wannan yana daga matsala ta gabar take kawo yawan mutuwar aure abinda bahaushe ya kira da kishi kumallon mata kishi kishi kishi kishi kishi mafi yawan aure in ka gaya mutu a gidan da akwai fiye da mata ɗaya to in ka bincika sai ka samu kishi ya ba da gudunmuwa ciki kishi yana iya rikidewa ya koma hasada yana iya rikidewa ya koma gaba yana iya wuce gaba ya koma mugunta da ƙeta babu abin da kishi bai rikidewa ya koma kai in ta zafi ma yana iya rikidewa ya koma kafirci to kishi ya samu gindin zama a cikin al'ummarmu kuma kishin ba ma fari ba ba ma wankan tarwada ba wato baƙin baƙin ma baƙin irin shi ne kishin da ke gudana a cikin al'ummarmu mata sun gagara gane cewa wanda yake a ƙaro mace a aure fiye da mace ɗaya ba kabiru gombe ba ne ko ni ne akwai ta ce na san jin wa'azin malam kabiru gombe matsala ta da shi ɗaya yanzu da zai ce a bakin shi to ai ba ni da nake a yi ba ko ni da nake a yi wane da yake a yi Allah ne yake a yi Allah ne ya dokar sanda Allah zai yi dokar kuma bai shawarci matar ba bai shawarci mijin ba da ya yi shawara da mazajen mazaje da dama za su ce ya Allah karka ɗora mana yana da wahala da ya yi shawara da matan da mata da yawa za su ce ya Allah karka ɗora mana yana da yawa yana da wahala amma Allah da zai ɗora bai shawarci kowa ba ganin damar yi shari'ar mu me ya kamata mu yi abin da ya kamata yi mu daure kawai mu biyayya to wannan ya gagara a cikin al'ummar mu duk yadda kuke zaune da mace lafiya to jira wata rana a ce za ka karo mata idan kai kadai ne a gidan ranar za ka sha mamaki in ka yi shekara hamsin kana mata kirki to wannan ranar yadda ka san kayi rida a wajen ubangiji haka za ta ɗauke ka haka da ko ba haka bane shi yasa dukkan magana kuma ta kai kishi ke karewa da kishi ya gwanda mutuwa da zaman banza gara aikin kishi ala su sirbu kwai in ji kishi mai doro ya iya da abin da fi karfin wuta in ji kishiyar ƙonan ne haka tara in ji kishiyar mai ɗuwa ta ya nufi ga to duk gabar mata ta ƙare a kan wa ta kare a kan kishiya shi yasa wata mawaƙiya cikin mata mawaƙan hausa wacce ta rayu a nan jihar katsina ta marmar shoge take cewa wai duk mijin da ya maka kishiya to kashe wai kai wata tara baka gaida shi wai da miji ya maka kishiya to kai wata tara baka wai baka gaida shi wai kai kwana goma kana gaba da shi dare da rana Allah ya isa wannan ai ta zafafa kuma wannan karatu na tabar mani coge ya zo na kwakwalen mata da yawa Allah ka gafarta mana shi yasa za ku ga daidai wannan gaba aure da dama suke mutuwa suke ainihin wato lalacewa daga nan sai matsala ta goma wato wacce take kawo matsala wa zamantakewa ta aure shine matsalar da ake cewa ban yadda a juya ɗana ba alhali ita kuma ita ke juya uban wa kenan uwar miji surukan zamani wai kana son matarka kana kyautata mata kawai mahaifiyar mahaifiyarka sai ta ɗauki matar ta ita ma kishiya ce kawai sai a zo a zuga ta ce ke kin bari ai yanzu ita take juya shi sai abin da ta faɗa kawai tsohuwa ta fiki fiki da rubuce to billahi lazi ba zai yiwu ba ɗana ni na haihu abina ba wanda ya ce kuma ita fa ita ke juya baban ɗan ita can da ta ɗaura kujerar mulki take da ta gida, ma da uban ba wanda ya taka mata mulki amma yanzu wannan ɗanta ne ba ta da ne ba ƙarshe sai ka ga gaba ta ɓarke tsakanin mahaifiyarka da matarka miji ya rude ya rasa waye kamata ya zaɓa a ciki Allah ka gafarta mana kenan iyayen wato uwaye mata na maza da dama suna ba da gudunmuwa wajen lalacewar aure wata uwar ma sai ta haɗa kan yan uwan da dangin gaba daya ga yarinya tana gidan miji amma yan uwa da dangin mijin babu wanda ke kaunarta su zo gidanta su mata cin mutunci su mata rashin hankali baya da mijin ya iya yan uwansa ne ita kuma tana son mijinta ta shiga rayuwar bakin cikin da ba san karshen ta ba Allah ka gafarta mana to daga nan sai matsala ta goma sha ɗaya wata take taimakawa wajen lalata aure shine sharrin kawaye kawa wa kawa za ku ji matsalar kawaye shi yasa na kira nukuda da suna kawa ko kaya wata kawar kaya ce ba kawa ba ce ki a hankali karki taka Allah ta'ala ya samu dace na'am to bari zo fara da matsala ta farko shine rashin sanin darajar ya mace addinin musulunci mace tana da daraja tana da girma tana da tsada halitta ce mai daraja a wajen Allah shi yasa a tsari na addinin musulunci mace a kowane mataki Allah ya ba ta daraja mai girma yayin da take karama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ita mace ya mace yayin da take karama garkuwa ce ga mahaifanta daga shiga wutar jahannama ranar tashi alkiyama ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haifi ƴaƴa mata guda uku ko guda biyu ko ƴan uwa mata guda uku ko guda biyu ya rike su ya kyautata musu bai fifita 'ya'yansa maza akan 'ya'yansa mata ba to ba zai shiga wuta ba ranar tashi alƙiyama 'ya'ya matan nan za su zama masa garkuwa daga shiga wutar jahannama ko an ce ta tafi wuta wayannan 'ya'ya mata za su nemi cetonsa wajen Allah madaukin sarki ya Allah ga mahaifinmu ya kyautata mana ya rene mu bai cutar da mu ba ka ba mu cetonsa Allah ya ce ku je ku kama hannunsa ku kai shi aljanna mala'iku sun fara wujuju da shi sai wayannan yara yan mata su zo ku sake mana babanmu ku suwaye ne mu ‘ya’yansa ne daga ina kuka samu wannan umarni su ce daga wajen Allah maɗaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut mala’ifu su ce kun zo da babban magana ga baban ku kuce da shi aljanna sai ka ji tsoho yana cewa to mu tafi a hankali amma 'ya'ya maza ba su samu wannan gatan ba su wane ne ke iya ba ɗan adam wannan gata 'ya'ya mata ana so ana maka darajar ƴa mace tun tana karama wata rana wata mata ta shigo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ƴaƴa mata marayu guda biyu da ta zo sai ta samu Aisha radiyallahu anha sai take cewa Aisha ina neman taimakon abinci ne da ni da na babu da abin da zamu ci Aisha ta zagaye gidan gaba daya ta samo abin da za ta iya su ba da ƙyar ta samo dabino kwara uku bahaushe ce da ƙara ƙaramar kyauta da babban ruwa saboda haka sai ta ɗauko wannan da dabino ƙwara guda uku sai ta bai wannan baiwar Allah wannan baiwar Allah da ta karɓa sai ta miƙa wa ‘yar guda ɗaya ɗaya ma ta miƙa mata ita kuma ta riƙe guda ɗaya ta yi adalci ko bata ta yi adalci ba inda ai cewa cewa ce sai ta tsaga wa yaran guda ɗaya sai ta murƙushe biyu to amma sai ta ba wannan ɗaya ta ba wannan ɗaya ita ta riƙe ɗaya kamin su gama gaisawa da Aisha radiyallahu anha wayannan yaran sun cinye dabinan nasu ta ɗauko nata za ta fi sai suka ce ya ke mahaifiyar muke ki babu ɗabi'a irin ta yaro sai ta kalle su da irin tausayi ita sai ta haƙura sai ta tsaga dabinon nata guda biyu sai ta ba wannan yarinyar ɗaya ta ba wannan yarinyar ɗaya suka juya suka fita ashe Aisha wannan abin ya taɓa zuciyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Aisha radiyallahu anha sai take bashi labari kaji kaji wata baiwar Allah da ta zo da ƴaƴanta kaji abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala a ataqaha bihim aljanna aw awjaba laha ma. inna allaha ta'ala a bihi ma minan nari aw awjaba laha Maljanna. dan ne Allah madaukin sarki a sanadiyar tausayin da ta nuna wa 'ya'yanta nan mata guda biyu Allah ya haramta mata shiga wuta ko kuma Allah ya farlanta mata shiga aljanna ranar tashin alkiyama wannan yasa haihuwar ƴaƴa mata daraja ne a musulunci haihuwar shi yasa a wajen haihuwa ni'ima ta haihuwa Allah ya fara gabatar da mace ne akan namiji sai dai amma cewa mace kamin namiji saboda albarkar da ke cikin haihuwar mace ya ce albarkar da ke cikin haihuwar namiji mata ba su gane wannan bane shi yasa har hauji take ji idan ta haihu tana gama nakura tana haihuwa za ta ce me na samu a ce mace ce sai ta tsaki ta ce an kuma baki sa an kuma ba sai ran da za a wuce da ke zuwa wuta wannan yarinya kin san albarkar ta kin san da wace albarka ta zo a duniya duk namijin da kika gani a duniya yake takama kika ga mai daraja cewa ya haifo shi da ba a haifi wacce ta haifo shi ba za a haifo shi kenan ƙololuwar darajar ta koma zuwa gawa zuwa ga ita matar mace yayin da take karama hanyar shiga aljanna ce na'am yayin da ta zama matar aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ta zama rabin addinin musulunci shi yasa daga kayi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka samu rabin addinin ka wajen shiga aljanna an baka bonus 50% daga sanda kai aure shi gwauro daga zero zai fara kamin ya ga inda zai amma mai mata daga hamsin za a ɗora a ci gaba da lissafawa abin da ya zo da shi matar ita kaɗai ta ba shi rabin addini ta ba shi mai ta baki 50% akwai daraja kamar wannan yayin da ta girma ta zama uwa to aljanna kuma a ƙarƙashin kafarta take idan kana so ka samu aljanna sai ka mata biyayya ta daga kamin ka samu saboda aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat kenan mace ita a kowane marhala na rayuwa tana da tsadar da namiji bai da ita ba sani ba ko kun gane wannan wannan daraja da ya kamata a ce mace tana da shi to ta rasa wannan darajar a cikin al'ummar a sanadiyar jahilci da yake damun al'ummar babanta ma bai kaunata gani yake matsala ce ita na faɗa muku wani alhaji da matarsa ta haihu ta haihu masa ya mace ko ashe ya baci da ta tashi haihuwa ta biyu ta kawo mace ashe ya kumbura da ta tashi haihuwa ta uku ta ƙaro mace ashe ya kusa ya fashi da ta sake samun ciki sai zo ya same ta ya ce hajiya ta ce alhaji ya ce kin san dai ina kauna ki na auro ki ta ce haka ne alhaji to amma da ya kawo wannan magana Ita saurara ki ban ce a yi kiri ina magana ba haihuwar ki ta farko a gidan nan mace kika haifo ina gani na shiru ban ce komai ba haihuwa ta biyu kika karo mace na dai daure ban ce komi ba an yi uku to billahi da zikar a ƙara kika ƙara haihuwa mace a gidan nan za ki ga bala'i ta ce hajji wace irin magana kake yi ni ke ba kai na cikin ko haihuwar ni dai na riga na gaya miki ko ba zan saurare ki ba ya kama hanya ya tafiyarsa wannan baiwar Allah daga ranar duk sanda ta yi ibada ta ce ya Allah ka bani ɗan miji idan na sake haihuwar mace alhaji zai wulakanta ni ba gidansa ne damuwa na ba ƴaƴana ne damuwa na yanzu ma ina gidan bai son su ni ke lura da tarbiyyar su idan na fita na bar gidan ban san yadda rayuwarsu za ta kasance ba ashe Allah ya karbi addu'ar wannan baiwar Allah kun san me ya faru tana haihuwa sai ta haifi da namiji alhaji yana kasuwa kaje aka ce alhaji albishirinka yace ba albishir ba me ya faru aka ce hajiya ta haihu yace da aka ta me ta haifa yi bayani aka ce ɗa namiji soja yace uhm, ai da ma kyale ta kai to da Allah bari tambaye ku wannan uba ya san darajar ya mace ya san kimar ta bai san darajar ta bai san kimar ta ba to wannan ita ce rayuwar mace a cikin al'ummar mu ba san kimar ta ba ba san darajar ta ba ya za a yi aure ya albarka a irin wannan society ya za a yi aure ya albarka uba ya tsani 'ya'yansa mata uwa ita ma ta tsane su musamman mata yanzu masu haihuwar da bangado. ba su ma san hikimar aure ba ba su san hikimar haihuwa ba su mata da dama yanzu musamman in suna auren mai kuɗi su ba duk haihuwar da suke lissafi in ya mutu in an zo da bangado mai za su wusa shi da tunanin su aka yi, wannan tana da 'ya'ya maza wannan na da 'ya'ya mata ne 'ya'ya matan sai a zo a zuga ta a ce to ke gashi nan mata kai kike haihuwa ita take da maza yanzu da an ce ta Allah ta kasance wannan gidan ita za ta wawushi motocin nan wai da an ce ta Allah ta kasance menene ta Allah ta kasance shine mijin ya mutu ita ba nan da za ta mutu sai dai wane ne zai mutu mijin ne zai mutu saboda haka iya tunanin su kenan wannan har ya kawo ga kishiya na iya kullawa wa dan kishiya sharri wai saboda tana lissafin zai rage mata abin da za ta wawusa idan an zo raba gado bayan ubansu ya mutu to uban bai santa uwar ba ta santa to ina za ta je ta samu sanyi sanyi a duniya sannan ɗan namiji a gidan tun yana gidan yake ganin cin mutuncin da babansa yake uwarsa ya zazzage ta ya faffalle ta da mari ya wulakanta ta mutuncin mutuncinta ba inda za ta je ba inda za ta shiga yaron yana gani shi ma yaron shi yana karami ya rena uwar ya gane uwar ba kowa bace a gidan yadda ya ga ana treated ɗinta duk da ya aure irin yadda zai rike kallon matarsa kenan ba sani ba kuwa an gane me yake nufi saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya jawo wato mace ta rasa daraja a gidan miji kuma an ƙara wa taɓo ruwa sai ya zamana su kansu iyayen a wajen auren da 'ya'ya matan suna ƙara ba da gudunmuwa ƙur'ani mai girma ya faɗa mana auren da annabi musa yi mai surkin sai ke gaya masa ala inni uridu an unki haka tayya hataini ala an tajurani samaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashuka alai. abin da yake faɗa masa ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu zan aurar maka da ɗaya amma sadakin shine sai kayi kiwon tumaki shekara takwas zai yi kiwo na shekara takwas shine sadakin a bashi mata da Allah yanzu a birnin Kano Tamari nawa za su iya yin kiwon shekara uku domin a basu aure ba shekara takwas ba shekara uku yanzu akwai wannan gace mara ya kiwon wata ɗaya a ba shi mata ce saboda matar saboda na ganin darajar ta da kimar ta bai kai a yi kiwon wata ɗaya saboda ita ba sai uban yake faɗa masa mu al'adar mu a nan garin ba shekara takwas ake yi ba sadaki shine sai ka yi kwadago a gidan uwar uban yarinyar ka masa ƙwadagon shekara goma shi ne sadaki ba shekara takwas ba to ni na ce maka shekara takwas kawai za ka yi dan na maka rangwame ne fa a atmamta ashirin fa min in ka ce za ka cika shekara goma yadda samari suke yi a garinmu to nan zaɓin ka ne ba zan hana ka ba tunda al'adar gari kenan wa ma uridu an ashuka alaika ban so in wahalar da kai shi yasa nace shekara takwas kakan za ka yi ba shekara goma ba kun ji garin da aka san kima da darajarwa Da labarin tambaye ku akwai wanda zai kiwon tumaki shekara goma a bashi mata in ya sake ta sai ya ƙara kiwon shekara goma a bashi wata zai sake ta ko kunnensa ta cire ba sai dai Allah ya sai haƙura ba to amma mu abun yake yanzu da kana da naira dubu talatin a kanan nan yau talata talata in Allah ya da kamin talata mai zuwa za a ɗaura ma aure idan kana da naira dubu talatin aljihunka kana fadawa nan cikin gwammaja wani kace kurna to ba gwammaja ba ba kurna ba duka kana fadawa cikin gari da ka ga wata bazawara ka dan fara magana za ka tafi ka ba ta dubu biyu gobe ka dawo ko bayan kwana ɗaya biyu ka sake ba ta dubu biyu sai ka ji ana cewa an samu tsayayye ka ji shi hankali wa an samu tsayayye kare ka an kada sai a fara lissafi da ka ɗauki dubu ishirin ka tafi nan kasuwar kurmi ka samo tambofi yan naira dubu biyu guda biyar da ya da ka ta dubu uku da ɗari biyar da ɗan ɗin takalma da wayo ya kaɗan haɗa kaɗan haɗa wata ya gana masu ka kawo sai ka ji an ce maka an sama rana ku faɗa min ya za a yi ta kima a gidan miji kuma miji jahili bai da ilimi bai san darajar ba da an ce yarinya ta kai mizanin aure sai iyaye su rude. ai an aurar da kawayenta, ai yanzu har haƙannanta kaza kaza eh, a dai samu a tura ta sai kaga mutum ya zo neman aure ba bincike ba komai wani sakarai da ko akuya bai kamata a sayar masa ba sai a dauki mata a bai sai ta tare gidan ka ga irin wulakancin da za ta fuskanta to kun ga nan gurin iyaye ma sun ba da gudunmuwa shi ya sa ga shek Abdul da sauran yan uwa da suke da mu'amala da ƙasar Saudiya duk da adantawa da suka yi ya haifar musu da wasu matsalolin kala daban amma dai ya kawo matar ta yi daraja ba a take ta da garaje me ba a sake ta da garaje yanzu balarabe ya sake matarsa ai bata mata so ba to wata wahala zai sha kamin ya aure wuta yanzu idan zaka auri mace kai balarabin madina zaka auri balarabiyar madina kai dan kasa ita yar kasa mafi arha ta dakin ta gaba da riyal dubu hamsin nawa ne riyal dubu hamsin shine naira miliyan biyar na najeriya mafi karanci kenan ya ga uban ya gama wulakanta ta shine ka biya naira miliyan biyar kudin sadaki bayan ka biya miliyan biyar kudin sadaki kana zaune danginta za su zo su ce a nuna mana ɗakin amarya ba sa rana ba sai an kai sun ga ɗakin amarya ka sa gado ka sa wardrobe ka sa dressing mirror ka sa carpet wai a kawo gado daga iyaye gidan iyaye yariya wa ya ɗora uban yariya sai gado sunna ce wa zai kwanta kan gadon ko dan kada dan amore kuma uban ne sai gurin kawo maka in sun gani ce kayi kokari masha Allah mu je falo mu gane me kasa a je falo a ga kujeru da ka saka a ce Allah ya maka albarka ka yi kokari mu je kice a wuce kitchen su ga gas kuka su siga siga su ce yayi a je bangaren plate plate da cokula da cokali mai yatsu su gani su ce a je wajen wukaken yanke yanke su gani duk wani abin da ake bukata na auren kai zaka siya butar alwala in za a alwala da buta kai zaka siyo ta daga ita sai kayan jikinta za a ɗauko ta daga gidan ubanta a kawo maka an dala ubanta ba zai kashe ba sai dai ubanta ya haife ta ya tarbiyyance ta ya rene ta ya ba ta ilimin addini ta sha sunna ya ba ta ilimi na zamani an koya mata yadda ake zama da miji an koya mata yadda ake taron miji an koya mata yadda ake sa miji bacci yadda ake tada shi daga bacci yadda ake ban kwana da shi yadda ake masa warkon yadda ake gaida bakinsa yadda ake mu'amala da uwar miji da kannan miji da dangi da yan uwansa komai na aure an koya mata ita kadai wata karamar jami'a ce amma dai ita kadai za a kawo da Allah wannan zaka garaje ka sake to ka sake ka shiga ina to amma mu da auren ya zama yadda ya zama yanzu da dubu goma sha biyar sai a baka mata akwai wanda wai ya auro mata uku ya karo ta hudu kuma gidansa wai daki uku ne gidan ya yi mata hudu kuma gidan haya ne wai kun san yadda ya yi wai mata biyu aka ba su daki daya mata biyu aka ba su daki daya shi kuma shi ke da daki daya duk wacce ranar kwananta ne to sai ta baro can sai ta taho dakin ta kwana ta ce to yaya zan tafi sai Allah kai mu gobe ta ce to Allah Ya uwa ba sai ba ko kun gane wannan nukuda to zaman aure ba zai yi daɗi ba sai mutane sun sami ilimi sun gane darajar matar da darajar ƴa matar da kimarta a gane mace a matsayinta na mace kadara ce mai tsada da Allah ya halitta ya kuma aje ta a wannan duniya domin ta taimaka wajen balansin duniyar duniyar ta zama wurin da za a iya jin daɗin zama saboda ɗan adam namiji bai iya zama dole sai tare da ita annabi adam a ina Allah ya halice shi eh a aljanna a ina ya zauna amma qur'ani mai girma ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida alamin ha? a aljanna ba aka haife shi amma Allah ya ce ku samu mashi mata a aljanna kama an tambayi Allah ya Allah shi da zai zauna aljanna ne bukatar sa wajen mace sai Allah ya ce li yaskuna ilaiha in ba ku kawo mace ba ko aljanna ya zauna ba zai samu natsuwa a aljannar ba ko aljanna aka saka kai kadai ba mace aljanna ba za ka ji daɗin ta ba za ka iya natsuwa ba in ji Allah kenan da matar da aljannar wanne ya fi ba da natsuwa mace ta fi aljanna ba ɗan adam natsuwa to amma ba a gano wannan ba ba a gano wannan kima ta ba ba a gano wannan darajar ta ba da mai gida zai shigo cikin gida ya samu matarsa ta shiga ban daki tana wanka wallahi kamin ta fito sai an samu abin da yake so yayi abin ya gagara yiwa dole sai ya jira ta fito kamin abin yayi ita haka Allah ya yi ta dan adam namiji bai iya rayuwa sai da ita bai iya jin daɗi bai iya samun natsuwa shi yasa gwauro is just a zero behind a decimal point shi ba a sa shi a cikin lissafin ana magana rayuwa an gane karatu sai sa ɗaya daga magabata ke cewa da Allah zai ce mun saura kwana uku mutu ya ban notice kwana uku zan mutu ya ce in ban da mata Ya ce wallahi kwana uku ba za su cika ba sai yi amarya kan kwana uku su cika sai ya nemo amarya ya yi. saboda ya san kimar mace da kuma tasirinta a cikin rayuwar ɗan adam to akwai buƙatar al'ummar mu ta gane wannan daraja ta mata ta dawo da wannan kimar a lokacin da yayin da take maka hidima zaka ji daɗin hidimar halitta Allah mai daraja mai kima ce ta kawo maka abinci halitta Allah mai daraja mai kima ce ta kawo maka ruwa zaka sha sai ka ji Allah ya girmama ka ni'imar sai ta karu a cikin zuciyarka amma yadda kake kallon ta bata da bambanci da kuku bata da bambanci da mai gadi bata da hidimar da take maka ma ba za ka ji test da ɗanɗanon hidimar a cikin zuciyarka ba Allah ka gafarta mana nukuda ta biyu abu na biyu da yake kawo matsala shi ne rashin ɗaukan aure a matsayin ibada wanda ita ce babban matsalar ba ɗauki aure a matsayin addini ba ba ɗauke shi a matsayin ibada ba to tunda ba ɗauke shi a matsayin ibada ba sai ku ga Allah da manzo ba sa cikin harkar lokacin da za a yi ta wannan ya jawo namiji idan zai yi aure damuwarsa kyan matar da ta tana sallah kan lokaci ba harkarsa ba me ya alakata da ƙur'ani babu ruwan shi sau take wa annabi muhammadu salati a rana babu abin da ya shafe shi ta san yadda za ta tarbiyyanci yara bai shafe shi ba shi dai ya samu zankaɗazi ya san kowa ƙin wanda ya rasa ta zuwa taro ta ajewa a gidan gaba idan za a shiga gari kaga ya aje ta a gidan gaba ita kuma ta hasko dawo shi ko yana ta muzure yana kallon gabar da yamma idan yana gida ya yi baƙi ya sa ta tafi ko tsirara tsirara ita za ta zuba musu abinci suna zaune akan danin tebur shikenan ta zo ita kuma tana kewaye katin banza katin wofi wata zuba masa abinci da da hijabi da da sauki amma ga tsirara tsirara shi wa abin da yake so su gane su gane ya auro mai ya auro kyakkyawa yayin da take zuba abincin shi ba ita yake kallo ba su yake kallo wai yaga suna kallanta ko ba sa kallanta in yaga ba sa kallanta kowa ya mai da hankali kan farancinsa. sai ran sai ya ɓaci ashe bai auro irin wacce ya kamata ya auro ba amma in ya ga sun kura mata ido ya wuna zuba kamar mayu sai daɗi ya kama shi ce billahi lazi na sumar da su na wanda abin da yake nuna muku shine iya abin da yake dubawa kenan su ko mata idan za su yi auren babu ruwansu da magana Allah ba ruwansu da magana addini saboda auren ba su ɗauke shi addini ba ina mai kuɗi ko kawunan mutane kake sayarwa a Najeriya in ka nemi aure za a baka ba kana da kuɗi ba duk inda ka nema za a baka shi yasa zaka samu yarinya a makarantar islamiyya malamin da ke karantar da ita matashi mahaddacin alkur'ani mai girma baya zina baya giya baya fasikanci kuma zai iya rike ta daidai gurgudu yana neman ta da aure amma da wani honorable ya faɗo daga Abuja da wata jirgin jib wallahi ana ramma sai a bashi takardar sallama saboda ba dauki harkar mai ba ba dauki harkar addini ba shi ana ma idan ya zo zai ba shi labarin zaman Aisha da Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ya zama auren su ya kasance ya ce ni ma Allah ya sa mu yi aure haka zamu mu zauna shi kuma fada rabul a cikin motar za a zauna ana firar an daga glass an sake air condition an sa cool music duk zafin da ake a Kano ba sa ji sai an yi hirar an gama za ta tafi ya ce da Allah ya haƙuri bari in sake tambayar ki wai matan gidan ku nan su nawa ne ta ce a su uku ne su uku ne to ita ɗaya ba ta dubu ɗari da hamsin wannan dubu ɗari da hamsin ita kuma ma mutum ne ita ta haifo mana sauki dubu ɗari biyu ga 500,000 naira ka karɓa da ba ta zo da wata katuwar jaka ta tura a ciki mun gode yaran gidan su nawa ne a yaran gidanmu mu nan ba suna da yawa sun kai wajen goma sha bakwai ga fatan sauzan naira a raba musu su sayi balan-balan su rinka fasawa ta karɓe nawa miliyan ɗaya to ya shi baban yana gari ya eh, yana gari na san ne da ke kansa ga dubu ɗari biyar a bashi <laughs> Allah ya saka ke kuma gimbiya ta ga miliyan ɗaya shi ana rama da ya zo hadisi ya ja sai ta yi godiya za ta tafi sai ta afi ta na manta, sai bude bude mota da remote control bude daga sama sai a jawo ta gana mazgo sai kin san satin da ya wuce na je Europe na je Germany a Germany na je Berlin na je Hamburg daga nan na wuce na shiga Amsterdam wato Holland kenan daga nan na wuce Brussels wato capital na Belgium kin san duk les les a duniya an yi shi sai an kawo shi Brussels daga nan ne center of distribution to na je center less na ga wasu less kowane guda ɗaya ce mun kudin najeriya dubu ɗari biyu da hamsin to shine na sayo miki sayar guda hudu domin na sauke zaki fara ɗaura shi a cikin garin nan a sai da sake kwashewa ta juya za ta fi ci abdawo ai na manta lokacin da na shigo london na je oxford street na ga wani iphone 17 da ta fito an ce ba a fara sayar ita afirka ba ta na najeriya ta kai <laughs> ta kai 1000 pounds sai nawa kenan ya ce mata naira dubu ɗari bakwai da saba'in to shi ne na so miki na ce gashi domin na san kina da son game ita wannan an ce a wajen game lahira ne kawai ba ta kamo amma duk duniya ba inda ba ta kama tana shiga cikin gida sai ka ji gida ya rikice gaba daya sai ka ji mata ana Allahu akbar akwai wacce ma da aka turo irin wannan kuɗi da ta rude ta zo za ta ce Allahu akbar sai ta ce hallelujah so da kawai ta gusuri dana za ta ke magana ala rama za ki ya magana ala rama sai a ce Allah sarki ala rama wallahi har na ji tausayin shi to shi ma ala rama in ban da karambani shi ai ba kufa inta bane ai ba su yi kama ba sai ka ji wata tsohuwa ta sha rashawa ta koshi ta ce bin lazi mun tsofaffi da yake muna da irin tamu baiwar yarinyar nan tun tana karama muka gane za ta kashe arziki ko ga kiya ta tabbata an samu matsala ko ba samu matsala ba mata za su yi aure ba ruwansu da addini maza za su yi aure ba ruwansu da addini ko ana so zaman aure ya daɗi ana so gidan miji ya zama aljanna mata na jin daɗin gidan mijin na jin daɗin gidan ƴaƴa sun yi albarka sun zama sanyin ido ga iyayensu ya za a samu wannan magabata haka suke yi da labarin tambaye ku Khadija da za ta aure annabi nawa annabi yake da shi nawa ya bata Khadija bintu Kuwaili amma ta mai da gidan annabi ya zama aljannar duniya ko bai zama ba kudi yake da shi an kudi yake da shi me ta kalla a annabi muhammad da ya je neman auren aisha radiyallahu anha ban so kisa ta shi mana lokaci ba ne ta kaita ta muna da abuwa da yawa da nake so mu tattauna lokacin da ya tura wannan mata ta je ta tambaya masa auren aisha da ta shiga gidan ta samu manzan abin da sai na abubakar bayana sai mahaifiyar aisha umar rumal da ta shigo suka gaisa ta ce ina miki albishir alherin duniya da lahira ya sauka gidanki ta ce ne. ta ce annabi muhammad salasalam ya ga yarku aisha yana santa da aure kusa mai uwar ta ce hali suke kama uwar ta nasa inda za ta sa kanta ta ce to amma ba ni ne babanta ba ni uwarta ne bai iya ba da aurenta jira babanta ya shi ke da ta cewa ku kalli matar ta san auren da ya haƙin waye yanzu yarka uwar ce su haɗa kai da yar kai uban su murɗe ka inda suke so a nan dole za a yi kuma ana so zaman gidan miji ya daɗi can sai ga sai na abubakar ya zo bayan sun gaisa ba kuwa muka yi ba kuwa muka yi kai take jira me ke tafi da ita ba kuwa take kai murna amininka mafi soyuwa a wajen Allah madaukin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga yarka Aisha yana santa da aure shi ya turo ni in tambaya masa kun san sai na bakar yake sai ce mata jira ni ina zuwa ta jira ina zai je ashe akwai wanda suka yi magana da babansa cewa uban ya tambaya wa ɗansa auren aisha radiyallahu anha mutumin kafiri ne uwarsa matarsa kafira ce yaron kafiri ne ba musulmi a cikinsu amma sai na abakar ya masa alkawari ya masa ne lokacin ba a haramta aure tsakanin musulma da kafiri ba yanzu ga annabi ya zo yana son aurenta ku kalli girman daraja tsakanin annabi bambancin tsakanin annabi da wannan yaro da ke neman yarinyar bambancin ya fi tsakanin sama ta bakwai zuwa ƙasa ta bakwai haka ne ko ba haka ba ne amma ba zai iya saba alkawarin ba ba zai iya ne ba ba zai saba alkawarin ba sai ya je ya ji wacce maganar ya take kamin ya ansa wa annabi da Allah ku ci da ya kama hanya ya je gidan ya yi sa'a uwar da uban da suna nan bayan gaisa mai ke tafi da kai ya ce magana da muka yi tsakanin ɗanku da ta aisha na wuri shi yasa na zo in tabbatar da ya magana take sai mijin ya ce to ga matar ka nan ga mata ta nan ta baka ansa sai da muka ce ga ka mai gida kuma ce mace za ta bada ansa ya ce kwarai duk abin da ta faɗa maka matsayar mu ce mu biyu ce to ke war gida ya labarin magana ina kwana ta ce abin ah, billahi da bi mun yi tunani wannan aure ba zai yiwu ba wannan yarinyar an ce ta riga ta zama musulma ga ta da wayan tsiya ba za mu ɗauki ɗanmu mu haɗa su ta je ta musulunta mana da shi ba kuna nufin kun fasa kenan ta ce ƙwarai mun fasa ba magana aure kenan ta ce ba magana aure muna iya ba da ita ba mu saba muku alƙawari ba kowa ake so a ba a kai kasuwa ba mu da bukata sai na abubakar ya juyo yana tauri kamar zai tashi sama sannan ya zai cewa wannan baiwar Allah mazaki zai ke fada faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya fito a bashi aure kai kun ji inda aka dauki aure ne aka dauki aure addini sabit ibnu qais sabit ibnu qais yana tafiya cikin gari ya je bakin gari yana tafiya sai tsinci apple an san apple dama yunwa yake ji ya fara bantara ya ci rabi sai lokacin waye duba ga ina yake ne kam sai ga shi a bakin wata gona yake an mata shinge bishiyar da ke cikin gonar reshen ta yi tsallako waje apple ɗin ya faɗo sai ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da ɗaukar tsintuwa ne ashe kayan mutane na shi sai ya zagaya sai da ya gano kofar da ake shiga gonar yana shiga ya samu wani mutum a cikin gonar yana ganin shi bayan sun gaisa mai ke tafe da kai ya ce rike wannan ya miƙa masa rabin afil ya ce a yi bayani mana ya ce a wajen na tsinta sai da na ci rabi da gane da gonarka ne ga rabin Allah ya sa ban ƙarasa cinyewa duka ba wanda ya shiga ciki na kuma ka yafe mu mai gona ce ba zan yi yafe maka ba ya ce saboda mai ce ba gona ta bace ni ma'aikaci ne ina mai gonar yake yace bainaka wa bainahu masiratu yawman wa laila daga nan zuwa garin da mai gonar yake tafiyar awa 24 ne sai ka yi ni kana tafiya ka kwana kana tafiya ka isa da safe sai tsaya shiru ya ga me ya kamata yi kam ya tafiye shi sai ga zai iya zuwa lahira da rabin afin na haramu a cikin shi ba daga wurin ya kama hanya sai da ya yi ne yana tafiya ya kware na tafiya da safe isa gari da rabin ɗin din shi a hannu har ya fara bushewa yana zuwa ya sallama ya tambayi gidan mai gona aka nuna masa ya je sallama mai gona fito bayan sun gaisa daga ina kake matashi ya ce daga wuri kaza wuri kaza wuri kaza nake apple na tsinta na ci rabi sannan na gane na gonarka ne na shiga gonar na nemi mai aiki a cike ya yafe min yace ba tasa bane shi ya faɗa min garin da kake na taho nake tambaya har na gane gidan ga rabin ban su cigaba baka karbe kayan ka wanda na ci kuma ka yafe mu mai gona ya ce saurayi in gama gaskiya shi ya ce ba zan yafe maka ba ya ce ban gane ba za ka yafe min ba ban sani ba na ce ce mun je gaban Allah ka yi bayani matashi ya fashe da kuka ya ce na haɗa ka da girman Allah ka yafe mu ya ce kana in yafe maka ya ce eh. ya ce to akwai jarabar da ta zabe da rasa da zan yi da ita rabani da ita in yafe maka yanzu duniya ba a yin abu kyauta haka me ya faru yake ya nake da ita makahuwa gurguwa bebiya duk garin da aransa mai aurenta ta zabe mun alaka kai aure ta ka dauke ta ka tafi da ita in yafe maka yi shiru ya ga wani da mata ina zai kai ta Ya ce na hada ka da girman Allah ta yi mun dan Allah ce to kai kuma ka aure ta an ba haka ba ni yi gaba yaro Allah shiru ya za a samar musibatu yanzu lamar ya zama annabi ne za a samu musibatu ƙarshe kun sa abin da ya faru ya ce ya amince ya aure ta ya amince ne ya amince ya aure ta uban ya ga yato mutane ta daura yanzu karkace ka fasa aka daura aure yaro matashi ya zauna bakin kofar gida har rana ta faɗi da rana ta faɗi uban yarinya ya fito ya ce ga ɗakin amurka can je ka kwana a ciki da safe ku wuce ya kamo hanya ya zo bakin kofar ɗakin amarya ya duba ya ga amarya zaune amma ta ba shi baya zai sallama har ya ce an sai tuna kurma in ya sallama za ta ji ba za ta ji ba sai ya fasa to waya zai yi ya je dan jijjiga ta da ya gari ko ya zai yi sai sai wani tunani ya zo masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallama kace assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada nawa yace to wace asara zai yi idan na mata sallama na samu lada talatin idan bata ansa ba kuma annabi ya ce waɗanda suka fita alkhairi za su ansa su ne mala'iku to me illa in samu lada goma mala'iku su an samu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu san me faru faja'ahu sautun ka sauti bulbuli wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ji wata murya da tun da ya zo duniya bai taba ji murya mai zaƙi muryar ba har da wani tajawidi tajawidi a cikin muryar an ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a cikin zuciyarsa sai ya faɗi wata magana kun sa abin da ya faɗa sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu dama da annabi ya ce mala'iku za su ansa dama za su ansa da ƙarfi ne har ka jimure su shi yau alhamdulillah ya jimure mala'ika yana nan tsaye yana murya ya ji muryar mala'ika sai ga wannan yarinya amarya sai ta miƙe tsaye sai ta wayu ton da ya kalle ta tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawa kamar ta ba sai ta fara ba da step nufo inda yake left right left nan ta ke rufe don sai sanda kansa kasa yace subhanallahi al-khaliq al-azim tace mai gida na ya haka ce ni ba mai gidanki bane me yasa ka faɗi wannan amarya da na aura babanta ya ce min makahuwa ne ke idanunki sun fina wa girma ta ce na ƙarista na ƙabi ƙala innani amya li'anni na an zuru ila maharimillah ta ce baba na gaskiya gaya maka amma abin da yake nufi da ya ce maka ni makauniya ce ba na kallon abin da Allah ya haramta na dutse idanuna abin da yake nufi kenan ya ce ba kya magana ga murya ki ta fitawa ta ce ba na gulma ba na kirbibi ba gutsuru tsoma ba zari ruga ba tsugulita ki ya ce ke gurguwa ce dace da kafata ban taba taka wani je inda Allah ya hana ba ashe uban ya gama yi wa Esther tarbiyya yana neman ina mutumin kirki ya aura masa sai ya ga saurayin da zai yi wannan doguwar tafiya masiratu yawmin wa laila saboda ya ci abin da tsintuwa imanin wannan saurayi idan an ɗora a cike ne aka auna ya kai labar a ɗauki wannan yarinya a bashi aure malamai suka ce wannan aure Allah ya masa albarka sanadiyar wannan aure aka haifi Imam Abu Hanifa kenan magabata ya suke kallon aure suna kallon aure ne a matsayin ne a matsayin ibada wannan yasa su mazajen da ke yin auren ina mai addini ne damuwarsu ɗaya daga cikin magabata an taɓa tambayarsa a ibadar da kai wa Allah wace ka fi tsammanin ka samu aljanna ya ce wallahi ibadar da ne wa Allah nake tsammanin in samu aljanna shi ne aure da ne aka ce me yasa ya ce lokacin da nake saurayi na yi farin jini wajen 'yan mata saboda ɗalibin ilimi ne a lokaci ‘yan mata da ya sai su rinka cewa wane ka aure ne wane ka aure ne ni kuma hidimar ilimi ta ɗauki hankali na ba aure ne a gabana ba ranar da dare sai ga wata mata cikin hijabi da zo ta sami ni sai ta ce wane na haɗa ka da girman Allah ka aure ni kalmar girman Allah da ta faɗa sai na ji ba zan iya tsallakawa ba sai tambaye ta waye babanki sai ta gaya masa Ya ce in Allah ya kai mu gobe zan je in nemi aurenki wannan mata cikin niqab ta tafi da farin ciki Wace gari ya je gano babanta ya ce yana neman aurenta ya ce ya yi mamakin irin farin ciki da uban bai gane dalilin farin ciki ba sai da amarya ta tare da amarya ta tare sai ya ga amaryar mummuna ce gurguwa ce tana da cin zanzana a fuska sannan idon ta daya ya ce da na san haka take kamin auro ba zan auro ba amma yanzu na riga na auro ta aure addini ne dole in hakuri da ita zauna da ita ya ce sai da na shekara goma sha biyar da ita ban mata kishiya ba saboda na jin tsoron kai in auro wata kyakkyawa in kasa yi mata adalci sai da muka shekara sha biyar ban mata kishiya ba sai da Allah ya karɓi rayuwarta ce ko ban taɓa danna haƙƙinta ko ƙwara ɗaya ba Ya ce tana so na sosai sai na sha ado na yi kwalliya zan fita sai na ce ita ba ta so in fita sai dai in zauna ta rinka kallo na yace to aure addini ne ya iya haka zan zauna ta mun da idon ta guda daya ban sani ba ko an gane wannan to sai ran da muka gane wannan kamin mutuwar aure da matsalolin aure su kare a cikin al'ummar lokuta ta uku ita ce soyayyar gada zare daga abin da yake kawo aure ya mutu ya lalace shi ne 'yan mata da matasa aka yi soyayya kamin a aure wani lokaci har a soye amma duka kan karya aka gina soyayya kan ya gina kan karya aka gina su 'yan matan sun kware wajen karya dama ke ɗan ya riga ya bayani in yada'una min dunihi illa inasa wa in yada'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ibaduka nasiban mafruba wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubtikunna adana al'an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah hanyar da shaidan zai halakar da al'umma akwai sa musu buri na wuce hankali akalla dai shaidan ya samu nasarar jefa wa 'yan mata wannan buri 'yan mata san duniyar ya shiga zuciyarsu ka ya babanta talaka yana kokowa da masara wata nan ya kada masara wata nan ai zubar gari wata nan ma masara ce za ta kada shi amma sai da ce maka ba za ta daura zani ba sai sufawa ba za ta daura zani ba sai sufa hona ba za ta sa takalmi ba sai nayin west sai aldo sai guci ba za ta sa turare ba sai robato cabani ba za ta shafa man shafawa da sabulu ba sai body shop sai nitrogenia sai ta ɗaibu rayuwar ƙarya ta ɗora waranta ubanta talaka an kula gaskiya watan lalacewar wannan yarinya ya tsaya ko bai tsaya ba ya za ka iya auro irin wannan yarinya a zauna lafiya shaidan ya samu wannan nasarar mata ku ci ƙara koma kusa da Allah shaidan ya samu nasarar sanya muku duniya yanzu ba wa'azi yake yi ba to hatta wurin wa'azin nan namu yanzu idan mace ta shigo aka raba kalla sai Ali Ali a'a babbar magana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a ce mai gidanmu gaba ɗaya na wuri ban sani ba imam ahlus sunna wani jama'a Allah ya ƙara wa rayuwar mana albarka Allah ya ƙara wa rayuwar mana albarka akrama Allah ɗakin taron mun nan ina tabbatar maka idan mace ta shigo su mata da ke zaune abinda za su fara dubawa ƙasar zaninka ƙarya nake ina ake fara dubawa ƙasar zaninta a gane aka rubuta idan haka a rubuta super wax ga ɗan tauraron nan na super sai a girgiza kai sai a sake dubawa a gawai sufa watsi da ta saka sharatun ne ko ba sharatun ba ne idan aka duba ga sharaton sai a ƙara girgiza kai sai a sake duba ga exclusive ne ko ba exclusive ba ne idan aka sake dubawa sai aka ga exclusive kar ku ɗauka matsalar ta ƙare wata ya sake duba ga designing ɗin na wani wata ne saboda wani duk wata ake fi da sabon designing idan aka duba aka ga rizarin na januwari ne to wai ta gama haduwa kenan sai ka ji ana cewa da Allah ku janye ku bata wuri ta zauna ku wasu irin mutane ne kamar ku san darajar manya ba girmama baki fa Allah ne ya ba. amma tare ku da Allah ita aka girmama ko zari aka girmama zari aka girmama amma da ta shigo aka leka zari aka ga rubuta Nigerian wa ko barci ke ya miki ko wallahi tana sallama an ba sai aka aka samu mai imani bari kira an samata tana assalamu alaikum ba mai kallanta assalamu alaikum ko ba ku ji ana sallama ke talatu matsalar ki kenan ki samu mutane suna tattaunawa ke ce sai ki yanke musu in za ki zauna ki zauna ba za ki <laughs> wannan musiba da ke damun mata ke an gane wannan shedan ya ce ita ce hanyar da zai samu kai mutane wuta bayan wannan a ƙarshe sai ce wala amuran nahum fala yughayyiru na khalqalla zan sa su su rinka canja halittar da Allah ya mutu Allah ya halicce ta sai ta kalli madubi ta ga Allah bai iya ba ita ta gano wurin da ya kamata a samu gyare-gyare bari ta gyara shi yasa sai ka san yarinya baka budurwa bayan wata uku idan ka hada ta sai gagara gane ta, sai ganga ta yi wani ja da lokaci da ka sai da ake kuma kai ka san ta baka ce wuri wata uku da suka wuce wai har ta je kemis ta sayo fari ta saka waye gaya miki sai kin zama fara zaki samu mijin da zai aure ki mata ba gaya muku sirri wani sirri zan gaya muku sirri ne boyayye amma zan farke layar domin ku gane daga nan za ku samu sauki a rayuwarku wato duk mata da gani a duniya kamin Allah ya halicce ta sai da Allah ya halitti namiji wanda shi duniya ba irin matar da yake so ta irinta sai da aka halitti mijin tukuna sannan aka yi ne aka halicce ta wanda shi yadda take nan ta masa kar ku ɗauka wai maza gaba ɗaya mace kala ɗaya suke so ba haka bane akwai wanda na sani mace in ba fara bace sai dai akai kasuwa wallahi zai auru ta ba shi kuma ra'ayinsa kenan akwai wanda na sani in ka kawo masa faran mata sai sai kai kasuwa shi bakan ma ya fi son baka wuli wadda dan baki har wani sheke take to shi ya ga wannan sai sai ta yi wani namiji ba zai auri mace ba sai doguwa ce wacce za ta iya daga hannu a cikin ɗaki ta waina fanka to shi a wajen ya samu matar da zai aure wani kuma wallahi ba ya san doguwar mace mace yin tsayin ta ya wuce keken ɗinki a kai kasuwa shi kuma Allah yi ban zai ba ko kun gane karatu wani in ya tashi aure ya fi san mace yan siririya yar me ya ganta a bushe katakau sai ka ce an ga hannun da nata a bushe nan ga wasu kululai don wani kululu don wasu jijiyoyi sun bayyana wuyan nan sai ka ce ta samu rijani wasu kasusuwa duka sun kafar <laughs> sannan sai ka ce abu shakka ta kau tana tafiya iska na kokarin ture ta tana tangari to shi lokacin da zai girgiza kai ya ce Allahu akbar Allah yayi halitta a wannan wuri shi a wajen sa samu kyakkyawa mata wani kuma an ba shi siriri ya zama ce ba ya so ya fi sai ya ganta kiya wacce kofar ɗakin sai an ƙara yarwatawa an yi double door kamin ta wuce abin da nake so da nuna miki baki da buƙatar yarinya budurwa da kike so Allah ya baki miji baki da bukatar kina fara sai kin koma baka ko kina baka sai kin koma fara ko kina gajera sai kin koma doguwa ko kina doguwa sai kin koma gajera ko kina siririya sai kin koma katuwa ko kina katu kin sha shaka fashe ko kina katuwa sai kin koma busauta kamin ki samu miji yadda kike nan akwai wanda shi a duniya irin ke yake so jira Allah ya kawo miki an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma matan ba za su yi da wannan ba duk kamandinta na yaudara ne wannan farin da ta yi farakal na kemis sai shekaru sun fara zuwa ko ta rasa kuɗin da za ta rinka sayan man shafawa tana shafawa kun sa abin da zai faru eh, eh, ana ganewa ba ki da bukatan wannan hijira jira Allah zai kawo miki miji da ta fara dadewa da tana farasal ya ganta yayi sha'awa ya auro da ta zo wata uku wata shida haihuwa farko sai ta fara canza kala da za ta koma bukatar na dama da da sauki to yanzu wani wani wani mushakkal za ta koma sai ga fuska ta fanta kafafunta coca cola wuyanta mirinda tim ita kaɗai ta koma mu shakar ta koma kala daban-daban sai miji ya tsare ta aure zai mutu kuma zai mutu ba tun suna yan mata ake farawa kanta ba gashi sai ka ce ƙodago amma sai suka ƙirƙiro wani ɗaurin ɗan kwari da ake cewa a cuci maza kun san a cuci maza wata hula ce mai tuntu ita za ta fara sawa ga tuntun tim sai ta sake samo wani ɗan kwali mai laushi mai kamar gyale-gyale sai ce wani irin ɗaurawa sai a je wajen ƙeya sai a sake shirya shi sai ya zama wani kimkim sai a sake ɗauko ɗan kwalin Allah da annabi sai a ɗaura in ta ɗaura hijabi sai ka ɗauka duk kano babu wata ta kai ta gashi to mijin mai san mace mai gashi ne yana rawar jiki yana billahi da zai in na kalli kanta na sai ji kamar a ɗaura auren gobe sai an ɗaura ta tare in ta shirya wannan ta shirya wannan to kun ga su son da ya mata ya an gina son ne akan gadon zare su kuma samari da suke gane 'yan mata mai kuɗi suke so idan zai je wajen yarinya neman aure akwai inda ake ba da hayar jamfa da wando akwai inda zai karbi hayar takalmi mista ko misirati ko zimma ko takalmi mai tsada ya saka ya karbi aron waya iphone ko s7 ko 8 ko 9 ko 10 ko galaxy wane ne duk ƙarya za a shirya wasu tabarin ma sai ya je da abokinsa ya ce ka tsaya kan kwana duk minti biyar kamun fulake ya ce da ka taɗa lari naira ashirin nake da ita karka je ka kama ni ya ce ina tabbatar maka ba zan kama ka ba ba koren zan danna ba jan zan rinka dannawa sai ya zo yana fira da yarinya shi yana nan kan kwana sai ya fulakin, yarinya sai ta ji wayar saurayi na girin girin girin sai ɗauka shi a ah, alhaji mansur ne sai sa a kunne alhaji mansur to ya dubai ita ta ɗauka ya yi fikin ne ta san ya kashe ba ne da iska yake magana sai ya magana kayayyaki nan da muka siyo ka san ba kayan sun kai na wajen naira miliyan saba'in da bakwai da digo tara to da Allah kamar kiliyarin da kwasan naira miliyan bakwai a mara kwasan ina sun tsananta amma ba matsala ka biya su yarinya sai da ji gaban ta yana faɗi ana lissafa miliyoyi ana harka a dubai sai da ce ashe ni ma da rabon da dubai ɗin kafa ta tsanta ka da an gaba ce na ne alhaji mansur da shi muke harkar blouse da less less a dubai ta ce allah sarki allah ya ƙara budawa san sai ya ƙara wafirin shi girin girin sai ɗaka na ta'ala kana shagalin ka to na ta'ala ya ake ciki <laughs> ya kwatano ya motocin da jifa jifa ɗin da na yi oda da allah wannan ashkara ɗin nan ka samu direba mai hankali ya kawo wani sanata ne wa alƙawari eh a ba matsala na san zaka lura shi da kyau sai ce wannan na ta'ala kenan in na yi odar motoci daga kwatano shi yake da yarinya duk ta bi ta rude za ta auri mai kuɗi da ta zauna cikin kawayenta ta ce bin lahi lazi in muna hira da shi abu waya daga indiya daga dubai daga ingila daga amerika wata ƙasar ma ba rika sunanta ba kai ba daga ingila aka bugo waya ba daga kwana ne sai ki shiga wake bugowa to duk an gama wannan gadon zare sai aka zo ka ɗaura aure ni ina ganin wannan auren ma ya mutu tun kamin tun kamin a daura auren amma ta ka daura wannan auren babu inda auren zai ji Allah ka gafarta mana wannan matsalar tana daga cikin matsalolin da idan ba a dawo ana gina aure akan soyayya ta gaskiya ba to babu inda aure zai je kuma ko an gina shi zai lalace Allah ka gafarta mana na'am nukula ta hudu shine shago na jariya shago na 'yata shagona shagona jarina mazaje da suka mai da ƴarsu ta koma mai ta koma ita ce jari wallahi iyaye idan ba su gane cewa ƴaƴansu mata ba kayan sayarwa ba ne to ba ran da ƴaƴansu mata za su daraja su kima a gidan miji iyaye mata ku faɗakar da mazajenku maza ku faɗakar da matayenku idan Allah ya ba ku ya za ku aurar da ita kada ku sa wa ranku ku iyaye interest na duniya wani rabano wani income da kuke so ku samu ta hanyar aurar da wannan yarinya duk abin da kuka sa ran za ku samu ko kuka samu to sai ya zubar da mutuncin wannan yarinya a gidan miji sai ya zame mata matsala haramun ne turki ya taimaki turkinsa ba haramun bane abu ne mai kyau amma bar mijin idan an yi auren bisa raɗin kansa ya taimake ka ya taimake ka wannan abu ne mai kyau in ya yi haka ya yi koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana taimakon surukansa amma kai suruki, kar ka yadda ka dora maitarka da kwalamarka da kwadayinka akan dukiyar wanda ke neman auren yarka kamin sanda za a daura auren matukar kasa wannan a cikin ranka to ina tabbatar maka da cewa wannan aure babu inda zai je wannan aure sai ya lalace ba kuma haka magabata suke yi wajen aure da 'ya'yansu ba Sayid ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne amma kun sa abin da zai ba ku sha'awa duk tabi'ai da suka rayu da shi almajiransa ne sun yadda malamin su tabi'ai da suka rayu da shi sun yadda me sun yadda sa'id ibn al-musayyib malamin sa ne su malamin su shi almajirin wato su almajiransa ne wata rana sayid ibn musayyib sai ga an yi kwanaki ɗaya daga cikin ɗalibansa da ke zuwa karatu wani matashi da ake cewa abdullahi ibn wada'a sai ga an yi kwanaki bai zo karatu ba sayid ibn musayyib abin ya dame shi domin malami na kwarai dole ya damu da rayuwar ɗalibansa yana ƙoƙarin ya tambayi labarin ɗalibin sai ga ɗalibin ya zo makaranta bayan yi karatu ya ce wani ya muka kwana ka ba mu ganka ba abdullahi bin wada ya ce akar makalla mata ta ce Allah ya mata rasuwa shi yasa ne kwanaki ba na zuwa makaranta a ya ka za ta rasu ba za ka faɗa mana mu je jana'iza ba ya ce ala gafarta mana akwai ɗawainiya da yawa a kanka ga karantarwa ga sulhu tsakanin al'umma ga ilmantar da jama'a ga wa'azi ga da'awa bai kamata mu takura ka ba ya kamata mu barka ka ci gaba da yin aikin da zai amfani al'umma tunda inda muke akwai waɗanda za mu yi haɗuwa misalar jana'izar shi yasa ba mu gaya maka ba sai ibn musayyib sai sake kallon abdullahi ibn wada'a Ya ce to yanzu ka sake yin auren ne ya kalle shi yace aure ina ni ina yin aure Ya ce saboda me ce saboda talauci da nake fama da shi ina gidan haya duk duniya abin da na mallaka dirhami biyu kamar yanzu a ce abin da ya mallaka naira ashirin yana gidan haya akwai wanda zai bashi mata ba wanda zai bashi mata dan bakin sai ibn musayyib sai akwai wanda zai baka mata a garin nan yace wane ne yace ni zan baka yata ka aura yace wace yar taka yace wance Abdullahi da a sai ji labarin kamar tatsuniya saboda ɗan khalifa ɗan shugaban ƙasa na lokacin da yake neman ta da aure yarinyar za ta tafi presidential villa ne da Allah ba shugaban ƙasa ba ko gwamna ɗan gwamnan jihar Kano ɗan gwamnan jihar Kano yana neman yarinya da aure Malam Abdul mutalib ya zo ya ce shi ma shine limamin Tirayon tsakaninku da Allah wa za a ba ɗan gwamna za a ba duk tilawan wannan ta abin bakare da digirorin nan da ya tara sai a ce Allah ya baka muwafaka ga wata lare kana iya zuwa ka zo da layi amma ba za a bashi ba to amma wannan ɗan shugaban ƙasa yake nema za a hana ɗan shugaban ƙasa a bawa a ba almajiri da abin da ya mallaka dirhami biyu yana gidan haya yake gafar ta mana yanzu wancan ce zaka ba aurenta yace ba zan baka ba na baka ce ka karba yake na karɓa na ta malam yake jama'a ku shaida almajirai suka ce mun shaida aka rama kalla sai ya fara kudu batul haja innal na hamadu wa sa'idu wa nastaghfiruh yana kaiwa karshe shi an gama daura aure ka zama an gota shi ka tafi gida ya zama Abdullahi bin Wada ya kama hanya na gida yana wani irin aure ne wanda sai ga ce auren ya kashi ya je gida ya gagara bacci a ranar gaskiya ko ne ba zan yi bacci ba shi damuwarsa auren nan da gaske ne ko ba da gaske ba ne to ku saurara ku ji abin da ya faru sai ya ce gobe sai ya je ya gano gaskiyar magana zai ce yana so ya ga yarinyar in an baki dama ya ganta to daga nan zai gane bakin zaran in aka koro shi to shi ke nan sai da dare mashi dama ta tsuniya yanzu ya gama yin matsaya gobe zai je gano amarya ko sai ce to ai zan je ya kamata in mata kyauta dirhami biyu nake da shi na zan samu bashi sai ya fara tunani a garin bai san wanda zai iya bashi bashi ba yana cikin wannan tunani kusa abin da ya faru sai ya ji ana sallama ana ne ya zo bakin kofa amma sallama da dare kaka bude sai ka san waye ya ce wake sallama aka ce sa'idu ne ya ce wani sa'idu aka ce sa'idu ne kai sai ya ta maza ya bude kofa yana duba sai ga malamin sosai da ibn musayyib ya rude shi algafar malam ya za ka zo gidana ba za ka aiko in je ba ya ce ya kawo ni ni ya kamata in zo ba kai ya kamata ka zo ba me ke tafe da kai cikin dare haka algafar malam sai rinu sai ta ka manta an daura maka aure da zuka yi ango ne ya ce algafar malam dama auren da gaske ne sai rinu sai ta ana aure da wasa ne ai salasun salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa uku ba a yi su da wasa ko da wasa aka ya zama da gaske a ciki akwai aure sai yanzu ya na ta mana an fasa auren ne ce ba an fasa ba ne kana goro ka yi amarya in ba mu kawo maka amaryar kai mu muka adalci ba amarya ce aka kawo tana ina dama sai bin musayi dogo ne ya ci ba yana dan kaucewa sai ga wani abu a cikin lullubi a baya Ya ce mata wuce cikin gida amarya ta shige cikin gida ango ya bude baki ya gagara rufe kofar gida sai da sai ya rufe gidanka mana ya rufe ya ce na bar ku cikin abincin Allah ya koma gida amarya ango ya gagara yi mata magana sai ta wuce cikin gida tana zuwa ta fada daki kun sa abin da ta samu cikin dakin randarsa ta ruwa ta bar masa ta bacci gongominsa na alwala da kamar almajirin miskin amma da yake ubanta bai ɗauki yarinyar jari ba ya hana ɗan shugaban ƙasa ya ba wannan almaji. amarya ta shigo cikin ɗaki ya kasa yi ta mata magana ta cire lullubi ta je da ya kalle ta ya rude tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawa yarinya kamar ta ba zan kaɗazi ya san kowa kin wanda ya rasa ba dan ya sha mamaki ba da ya kwankwasa ta wajen ƙur'ani amma ibn wada'a hafizi ne gangaren kafi gwani amma wallahi sai ji bai zai iya karatun qur'ani gaban yarinyar ba ta fi shi tajawidi ta fi shi karfin hadda hafazatul qur'ana bi akmalihi qira'atan mutqaratan mujawwada da ya dawo wajen hadisi babban malamin hadisi ne irin su imamu ahlus sunna amma sai ya ga shi hadisan yake haddacewa ita da hadisan da rijalul hadis take haddacewa gaba daya ya dawo wajen adab da harshen larabci ya ta masa fintinkau kai karshe sai ya gane ya huta zuwa makaranta ya jefa ya tafke Allah ya kawo masa malam a gida don Allah barin tambaye ku laifin mai wannan yarinyar za ta masa yace na sake ki saki uku tsakanin ku da Allah aure ya samu turke ko bai samu turke ba to amma ka ga tsoho ba kunya ba tsoron Allah wai mai neman yarsa ce ya zo da Abuja wai tsoho ne ke bude mashi mota surukin ka ba ɗanka ba ne shi ya kamata ya zo ya gaida kai ko kai za ka je ka bude mai mota ka ga tsoho yana tattara riga yana wani ruku ruku wai zai buɗe wa sa mota yana ai alhaji dan asabe kenan daga abuja yake shine sakataren dindindin na ma'aikatar gona baka da hankali dindindin kai kasar dindindin kuwa kaga tsoho ana an samu isowa a alhamdulillah ikon Allah ai tun jiya muke sa ido jiya da zan je anguwa ban je mana na zauna tun safiya dare muna jira ko Allah zai ka sauna kira mani shashasha eh kaga sakarar ku ta mutane wannan shi ne saunan shi ne shashashin shi ne sakarar duk Allah ya tambaye ku wannan yarinya ta yi kima a gidan miji kuma ta yi kima a gidan miji ba me yasa ta yi kima a gidan miji ubanta bai ɗauke ta kayan sayarwa ba za ta yi rayuwar jin daɗi da farin ciki amma iyaye wani lokaci ka samu yarinyar nema ta cije ga mutumin kirki za ta aura ga wani rintirarin fasiki saboda kawai yana da kuɗi iyayen ne ke bala'i da yarinyar ba za ta auri wanda take so ba soyayyar yarinyar ma sun yarda su sadaukar da ita saboda abin da su za su samu yana faruwa ko bai faruwa ka ga uwa ta tsaya tana saurara ki zinare kin san dai ba mai kaunaki a duniya kamar ni ba zan nema miki wani ba sai alheri ana raba ki da jaraba ana so a kai ki gidan arziki tsada da dini da dini da dini wannan uwa ta take lafiya kaga wata tsoho a gefe ita ma matsiya ce ya tashi ta shara shawa ta cire shawa ta ci hanci ita kuma ita da mai karin bayani tana larai ki fahimci abin da uwarki take gaya miki ki daina bai wa kawaye larai abin da na gaba ya hango ya ga ko ya hutu ni ba zai hango shi ba mu mun san abin da muka hango ba abin da kuka hango ban da naira ko ko abin da suka hango ba abin da suka hango shi yasa za ga an yi auren yarinya mijin ya rinka azabtar da ita ya faffalle ta da mari ya mata duka wani wai har na yake ajiyewa ta zane matan shi ta isa ta wayaji ba tana wayaji tana zuwa gida uwar ta ɗau taɓarya uban ya ɗau baskare su kora ta sai ta koma a ce mu mun fahimci ba mu kike yi wa hatada mu kike so shiga wallan mu me yawa nufin ki duk shekara ta ya ba mu kujerar maka babanki ki ta ya je umra shinkafar da buhu hamsin ake saukewa a watan ramadana duk wata uku sai ya turo miliyan biyu da rabi wato in yanka ta zai yi ma ba su da matsala saboda duniya su bukatar stadiya na'am aure zai yi albarka aure ba zai yi albarka ba dole sai an gyara wannan matsala ta biyar matsala ta biyar daga abin da ke kawo lalacewar aure akwai kunya da ta fita daga idanun 'yan mata yanzu 'yan mata yarinya budurwa mai kunya an dauke ta makauriya ce haka ne ko ba haka bane tana sa hijabi tana sa niqab ba ta cuɗanya da maza ba ta zuwa till down ba ta zuwa picnic party ba ta zuwa bachelor's night ba ta zuwa mother's night ba ta zuwa bush fire ba ta zuwa bonfire ba ta zuwa barbecue duk wani ikanti ba ta zuwa to a wajen 'yan mata da samari wannan mai ce ba ƙauya ce alhali babban kwaliti da ke sa a wuri mace ta daraja a ɗakin miji shine kunya shi da ne amaryar annabi musa da ya aura ƙur'ani ya ce Faja idahuma tamshi a tihiya ta zo cike da kunya da kaganta ka yariya mai kunya amare da annabi Allah ya aura kenan kunya tana da muhimmanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar zuwa ga kunya kunya bangare ne na imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi, annabi ne mai kunya annabi ne mai ne kunya sahabbai suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda tsabar kunyar annabi ya fi budurwa a cikin haudajinta kunya annabi ya fi budurwa kunya me yasa aka ce annabi ya fi budurwa saboda a zamanin annabi ba mai kunyar budurwa a duniya budurwa ta fi kowa ne haka budurwa take a zamanin mu ta fi kowa kunya tsakanin mu da Allah na tambaye to ina aka bar kunyar shi yasa a shari'ar musulunci ba za zawara idan za a wurar da ita ka ce a yi dalla-dalla kina son shi sai ta ansa ta ce ina son shi kamin a daura auren haka ne kina son shi ban son shi wa kenan ba za zawara sai aka ce budurwa ita ma za a nemi izininta to ai ba za ta iya magana ba saboda bai kunya sai aka ce wa ha? izinuha ha. alamun ta amince shi ne ta shiru saboda kunyar budurwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam budurwa in aka tambaye ta kira son wani ba ta iya magana idan aka ce dakata ta sallah kira son dan ladi sai haka ta hada fuska ta bar to ba ta sai kira son dan ladi <laughs> sai ta ja lullubi karfe kanta sai ta bar ku daura aure lafiya lafiya zamanin annabi Muhammad da sahabbai da magabata da Allah mu yanzu budurwa tana yin bayani ko ba ta yin bayani <laughs> budurwa tana yin bayani ko ba ta yi to ina aka bar kunyar ina aka bar ta shaɗi yanzu budurwa da zaka tana rigima da uwarta tana dakata illa ban gane ba to ni na gaya miki na Allah nake so billahi lazi ko shi ko rijiya to wanda kuke son ba za a aure shi ba ba ni ce mai zaman ba to billahi da wani da ka ta ina wani za a daura auren ki da baba wani auren <laughs> yarinya ta girma yarinya ta yi mai wani da suna tambayar labarin tana tambayar uwar wani za a daura auren ta da ubanta auren dole aka mata ko sai da take tana su kuna ganin wannan yarinya da ta yi uwata da ubanta wannan fiki-fiki da ido miji da aka tsince shi akan hanya ya isa wani abu wallahi bai isa ba akwai yarinya da ta kai uwata ƙara kotu yarinya ta kai uwata ƙara baban su aka je gaban alkali ta kawo ƙarar uwata za ta yi mata auren dole alkali ya ce a musulunci ba ta yi da auren dole ba a je a kira uwar aka je aka kira uwa ta zo aka ce yarki ta ce za ki mata auren dole uwa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alƙali ni musulma ce kuma na san musulunci da daidai gurgudu na san haramun ne a yarinya auren dole ba mu cire yi mata auren dole ba abin da ya faru ta je ta kawo wani liga ga ɗan kunne ga tsakiya wandon suna jan ƙasa ya yi zanzaro rabin duwawu as down ya yi aski sai ka ce dutsen guga da ka gan shi ba sana'a ba addini ba tarbiyya take shi take so mu kuma muka ce ba za mu ba ta shi ba amma ta je ta kawo mutumin kirki mu aura mata amma ban da wannan yadda aka kenan ke yarinya haka aka yi ba gaskiya ta faɗa ba ba gaskiya ta faɗa ba to ina ruwanta ita za ta zauna ko ni ne zan zauna tun da ni zan zauna ai babu abin da ya shafe ta ni shi nake so ni alƙali saurara maka ji wallahi ni na fahimci inna wannan take taken nata na gane ma hasara take mun ita tun da baba ya rasu ko kare bai leko ya ce yana son ta ba saboda haka ni ta ga zan yi aure ya ta girma ya ya ta girma wace irin al'umma ce wannan ya'ya idanunsu ya bushe haka tun kamin su je gidan miji tun kanta je gidan miji wani irin bala'i ne wannan wannan yasa 'yan mata suka zama ba kunya idan ta je gidan mijin ma ba kunya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa a masallaci ya ce shi cikinku maza akwai wanda zai shiga ɗaki ya wani abu da matarsa sannan ya fito da sata ya bada labari sabai suka shiru annabi ya ce ya ku mata da ke sahun baya a cikinku a kotu za ta shiga ɗaki ta yi wani abu da mijinta sannan da safe ta bada labari mata suka shiru wata yarinya sai ta miƙe gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ganta tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddathuna wa innahunna la yatahaddathna sace ya rasulullah muna ji mazan suna bada labarin mai suke da matan a cikin daki matan ma muna ji suna bada labari to lokacin sahabbai ba su san Allah ya hana ba ba su san Allah ya hana ba to yau za su samu sabon karatu ga ilimi a zai koya musu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun san misalin mutumin da zai shiga ɗaki wani abu da matar ya je waje ba da labari suka ce a ya rasulullah ba mu sani ba annabi ya ce kamar shedan ne ya samu shedaniya ya yi zina da ita a kan hanya jama'a na kallo wannan shine misalin daga nan sahabbai ba su kara ba haramun yanzu yan mata saboda bushewar ido Abin ta yi da mijinta da daddare tana tashi da safe da za ta fara buga wa kawata waya ta gaya masa kenan ƙarya nake ina albarka ya zaki ki albarka a gidan miji da ke da miji kina bada labari ta yi sanatu kin sa abin da aka da daddare kuwa billahi da jina ɗauka ba zai balle da rai ba Allah ya kai shi kabari saboda kunya ta fita ba kunya ma ba kunya ido ya bushe ido ya bushe ita kuma ta kalkale da dariya ita kuma ta dora da kallon ta ci gaba da karin bayani duk al'ummar da ba kunya a cikin ta aure ba zai yi daraja ba shi yasa aka zo biki yi ta bukukuwa na fasikanci 'yan mata da 'yan maza a yi tarawa ba kunya 'yan matan amarya a rinka cin kwalar samarin miji sai an ba da kudin wane ne an ba da kudin wane ne komi yana rai akwai wata amarya duk sanda ne magana sai na ce Allah mata albarka dala kuma ku ce Allah mata albarka kun san me yasa nake mata addu'a lokacin da aka yi aurenta yan matan amarya sai shegantaka ake an zo ɗauka amarya ɗauka amarya gagara a kawo kudin takalmi in an gama ce billahi zai ba za a dauke ta ba sai an kawo kudin sayan baki in an gama ce kudin linzami in an gama lissafin banza da wuce kai amarya ta ji abu ya ke kare an goyi yana ta faman buga waya kawai sai ta sa hijabin ta fita daga cikin daki akwai irin kofar bayan gida din nan back door kawai sai ta fita kawai da tana dan ne ta sau ka san anguwa ka zaye bismillah miji yana kofar gida na ta faman waya ana yan matan amarya nan fara sai da za a yi sai ga dai ta sahu yi fakin sai ga amarya ta sauka yana ganin ta talatu lafiya tace lafiya kalau yanzu bayanin ki tace kira wurin wayannan mata amarya ba su gane addini ba musulunci ya ci gaba suna nan suna ta shirme ko kunya ba sa ji mace ki tsaya gaban ba miji ki ba kina sai ya baki kuɗi shi yasa na rabu da su na kamo hanya na tautun da na san gidan dole ne sai su na kodi yace alamaki albaraka mu shigar da sai da suka shiga ya ɗaki ya sa sakata ya tabbata amarya ta shigo ta nemi buga abokan waya ya ce ku rabu da su amarya ta riga ta tafi ta ɗauko keke nafin ƙawayen amarya ta ya kaga abokan ango na dariya lafiya ta yi amarya ta riga ta tafi ba mu gane ba ta yi ta riga ta tafi ta samu ko keke nafin ko tasi ya wuce da ita ƙarya ne ku je ku duba suka fada ɗakin da amarya take fagan fagan ba amarya aka buga mata waya talatu kina ina gari nan ina ɗaki na a yanzu cikin ɗakin naki muke ba mu ganki ba ke ba ɗakin gidan mu ba ɗaki na gidan mijina nake muku magana da gaske kin tafi kenan ta ce da za ku gane addini ku gane addini Su ga shiru Allah ya isa jarababba da Allah ita ce jarababba ko su da jarababbu wa ya aiki da suna cikin su to daga lokacin da idanun yan mata ya bushe Allah madaukin sarki kare ya sai da za a tsaya ya kuma yin Allah na ce zan yi magana akan matsala guda goma sha ɗaya da take kawo auren mu matsala yanzu na samu damar yin magana akan matsala guda nawa guda biyar saura guda nawa saura guda shidda a nan gurin zan dakata sauran guda shidda nan da Allah ya ba mu iko za mu tattauna a kansu sannan mu ga wace hanya za mu yi mu samu mafita Allah ta'ala ya samu dace wayannan da muka ambata Allah ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda na faɗa abubuwan nan guda goma sha ɗaya muka samu gyara su a auren rakin mu to sauran matsalolin da ba mu tuno ba ma ko ba mu ambata ba to waɗannan ɗin za su gyara waɗancan cikin yadda Allah maɗaukin sarki Allah ya muku albarka Allah ya zo da ku lafiya da mazajen ku Allah ya sa wa ‘ya'yanku albarka, Allah ya sa wa mazajenku albarka, waɗanda ba su da mazajen Allah ya ba su na ƙwarai, kada Allah ya ba su azzalumi mai dukan mata, kala Allah ya ba su mazinaci mai neman mata a wajen ɗebo cutar ƙanjamau ya saka mata Allah ya ba ta wanda zai riƙe ta riko irin na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ake neman haihuwa ba a samu ba Allah ya bada mai albarka wacce an samu ciki Allah ya sauke ta lafiya wacce an samu yaron Allah ya tiya ta tarbiyya wacce ake rigima da miji Allah ya daidaita su wacce take rigima da uwar miji ko dangin miji Allah ya sulhunta su <coughs> wacce ko ita ko mijin ko ɗaki fama da ciwo Allah ya warkar wadda da ita da mijin mijin ya fandare in ya tafi bai dawa gida sai karhe biyu na dare Allah ya gyara mata shi yana yin sallar isha wal fawr da gaggauta farar farilla ne shi ya cikin gida wacce take rigima da kishiyar Allah ya daidaita su wacce ita kadai ce babu kishiyar Allah ya bata ta kware ya ba ku ce amin da karfi ba ya Allah wacce bata ce amin ba Allah ka sa mata amarya guda hudu a wannan sati ko wace kun ya cewa amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah a saurara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ake sanar da mu shine matar akwai wata baiwar Allah da ya tabbata an yi kidnapping ɗinta ina fata an fahimci wannan na mijinta ya kai kidnapping akwai wata baiwar Allah da 'yan ta'adda suka kidnapping mijinta ina fata an fahimci wannan saboda haka kamin mu tashi da wannan taro mu sanya ta a cikin addu'a Allah ya dawo mana da mijin nata Allah ya dawo mana da shi lafiya kalau Allah ya tsare shi a duk inda yake kada ku yi wasa da nan addu'o'i Allah ya nuna mana aiki da addu'ar da idanunmu masu bibiyar facebook za su ga statistika kaɗan da suka wuce akwai yayin shek abdullahi balalo shugaban ƙungiyar izala na najeriya yayansa ne shakiki uwa ɗaya uba ɗaya aka je har garin lau aka yi kidnapping ne shi da manyan bindigogi ak-47 aka zagaye gidan aka ɗauke shi aka shiga daji da shi suka ce ba za su dawo da shi ba sai mun ba su kuɗi naira miliyan 200 kamin su ba da shi kun san me ya faru muka ce Allah zai tsare shi zai dawo da shi muka ce bayan Allah a ci gaba da addu'a bayan Allah aka yi ta addu'a na san wasu daga cikin ku sun yi su shekul islam nan maluma duk ƙasa aka yi ta addu'a kun san me ya faru wallahi da daddare sai Allah ya dora musu wani irin bacci mutum yana zaune sai bindigar ta faɗi shi ma ya dingire mutum yana tsaye da bindiga a hannunsa sai bacci ya kwashe shi sai ka ji shi shirin ƙasa bindiga ta faɗi ƙasa wannan bawan Allah ya farka ya gansu ga sunan kowa bacci yake yana nishari ya tashi ya tsatsallaka su ya koma gefe tsaya ya ga babu wanda ya motsa a cikin su akwai wasu mata guda biyu da su ma aikin nafin ɗinsu ya tada matan ya ce ku zo mu tafi matan duk suna bacci Allah ya hana kowa tashi kowa addu'a ta murƙushe matsayi. haka suka tsallako suka shiga daji suna tafiya a cikin daji ɗaya daga cikin matar ta ce ta san hanya shi bai ma hanya ba har ta kai su wani ƙauye daga ƙauyen aka je har gidan sarkin gari ƙauyen yana bakin ruwa aka ɗauka musu haye jirgin ruwa aka saka su zuwa lau kawai sai ga su sun dawo lahiyar su kalau Allah ya tsare sai ga yan bajin suna aiki zama suna bugo waya to su dai ai an san an ci zalin su an sa sun yi aikin banza to Allah ya isa kuma wannan su an cuce su an sa sun yi aiki sun wahala ba su samu komai ba saboda haka ba su yi ba saboda haka irin waɗannan abubuwa in sun faru ku koma zuwa ga Allah ku ta addu'a Allah zai kawo agaji Allah zai kawo tallafi Allah ya ƙara shigowa a ciki yawa akwai tambaya malam bismillah na ce ya kamata wasu tambayoyin da suke zukatanku in yi wa malam tun da mun tsinci da a kala ne a darajar malama halima Allah ya saka mata da alheri na ce Allah ya gafata malam akwai batun da kai na batun kishiya ka ce kishiya kishiya kishiya na ce da akwai yadda za a yi a rika baiwa maza ƙwarin gwiwa a ce suna bawa matan wani ɗan abu ɗan kakkaura kamar iyayen gidan nasu a ce mutum yana da hali ko ma baka da hali a ce dubu ashirin ya eh, dubu talatin mai zai iya ɗari biyar ya ce to shi ke uwar gida ga ɗari biyar da Allah do annabi a yi haƙuri zan yi aure malam wannan ina ganin kamar zai ɗan abin nan sai saboda akwai mazajen da suke cewa zan yi aure ko ki zauna ko ki yi awon gaba malam abu na biyu kuma shi ne kamar yadda yi magana akwai batun naira goma dubu goma sha biyar a yi aure kaga a lokacin na muryar jama'ar jamus doce bele akwai auren da aka yi limamin nan shi ya ɗaura auren lokacin da aka zo batun sadaki sai shi angon ya kawo euro 200 euro 200 a halin yanzu ta tafi wajen za ta wajen dubu tamanin da yan kai amma a lokacin ya ce ko aure a wurin ku bukake balarabe ne ya ce ko aure yana da sauki ne haka ya ce a nan mafi karancin a sadaki shine euro 500 don haka ya ce ka kawo euro 500 wallahi malam bayan ya aka karbi euro 200 aka ce ce daga baya za a ba da euro 500 ɗin haka muka raba su a gidan mataimakin shugaban sashen hausa yana tsige mata irin kitsan nan da ake yi suna dambe bayan ya karɓe ɗari biyun da ya bayar ɗan gane ne ita kuma 'yan najeriya sandan kuma ya yi mata duka 'yan sanda sai da aka sa masa doka kada ya je mita ɗari zuwa gidanta to ire-iren waɗannan abubuwan malam do Allah saboda idan sun ga kamar cewa ɗin kamar yadda ka faɗa mutum ya shekara goma yana noma zai wata shekara goma ya kuma yin noma ba za a rika sakin mata kamar yadda ake sakin tumaki ba to ina son mallan da Allah ai mana addressin wannan isu din nagode to assalamu alaikum wa rahmatullah wayannan matsaloli ta magana akan su daya ya fada akan nukuda ta takwas da zamu tattauna ba mu iso kanta ba shine maganar kishiya da harkar kishi yake wargaza zaman aure laifukan wasu laifukan na mata ne wasu laifukan na maza ne wasu ne fafukan ma na iyaye ne ina fata an fahimci wannan wasu ne fafukan ma akwai na hukuma a ciki ina fata an fahimci wannan to ran da Allah ya bamu dama zamu tattauna wannan matsala zamu tattauna ta sosai a gane ya abin ya kamata ya zama idan za a yi amarya a cikin gida me ya kamata miji ya yi me ya kamata mata ta yi sannan iyaye da yan uwa da dangi me ya kamata su yi domin a tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ta da yi magana ya kamata a dan samu dan wani danna kirji a yi wa mata na dan musu wani ihsani akwai tanadi tanadi da yawa da musulunci yayi wanda kasashe da dama kuma sun jarraba wannan sun samu nasara in Allah ya kai mu lokacin Allah da zamu yi magana a zamu magana akai ina fata an fahimci wannan sannan matsala ta biyu da ta magana rashin daukan aure da muhimmanci da har ma irin dukan mata da ake da wulakanta su shi ma akwai nukuda da za mu zo mu magana akai wanda ina ji ita ce nukuda ta bakwai a cikin darasi da mun iso kanta ba ran da muka samu dama za mu tattauna kuma kamar ta faɗa abin yana da bakin ciki kwarai da gaske kaga namiji ba kunya ba tsoron Allah ya samu mace ya rinka duka yana falle ta da mari akwai wanda ma wani zai mari matar sa wai sai yayi bismillah saboda ya gane addini ya gane sunna wai wai wai saboda an ce za a bi mai muhimmanci ayi bismillah wani zai falla matarsa da mari sai ya ce bismillah Allahu akbar pau sai ka ce zai je shedan a jannatul akaba irin wannan rashin mutunci da ake yi a irin kasashenmu na Najeriya ne da Afirka za ka yi kwana lafiya ba inda za ka yi shi a duniya a kyale ka wani da ka taba shi ƙulani ya ce wazuri buhunna kalmar wazuri buhunna cewa a daki mace a cikin matakai da ake bi na gyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu me ake nufi da shi in Allah ya kai mu lokacin zamu magana kamari matarka bai cikin wazuri buhunna haramun ne kamari matarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqaddih ha wala tadrib alwaja wala tuqaddih wala tahjur illa fil bayt abubuwa uku ya ambata duk laifin da matar kai mata mata ka tama karkai da kamare ta ba a malin mace haramun a kasashen larabawa idan ka mari mace bayan an kai ka gidan kurkuku in ka fito sai an tura ka makaranta kai course akan aure na wata uku kamin a dawo da ita kuma gwamnati za ta rike ta ba a malin mace haramun ne ka falla matarka da mali haramun a turai europe ta zauna a europe ka daki matarka is a capital offense babban laifi ne kuma ba za a kyale ki ba sai an hukunta ka sannan sai an sa maka wasu sabbin dokoki ma na rayuwa da baka san da su ba ina ba ta fahimci wannan so in Allah ya dai mun samu dama za mu yi magana akan wannan nukudar a fahimce ta domin zamantakewa mun aure ya zama ya yi kyau akwai wani da yake faɗa mun ɗan sanda ne ina ji ko kwamishinan ɗan sanda ne wani abu mai kama da haka wani da ya daki matarsa da aka kawo rigar matar ya ce wallahi da ya ga rigar matar ya ɗauka matar ta mutu rigar ko ina jini ne wai miji ne ya daki wa miji ne ya daki matar wannan wani irin azalumi ne shin mace da za a halice ta da ya aka halice ta ba ku an samu ba kashin hakarkarin guda uku ko guda ɗaya kashi kwara ɗaya ka cire a jikin namiji aka halice mace da shi a kashi uku da da namiji yake da shi aka cire kwara daya aka yi mace yaushe uku kashi sifin zai faɗa da kashi ɗaya? akwai adalci kaga mutum ya dukula hannu yana naushin matarsa sai ka ce shago a fagen dambe sai ka ce Mark Tyson a filin boxing yana dukanta yana kai naushi ana rike shi yana kubanni yana darutaka sanan ya ƙare. sai ya fito kofar gida ga wani dan dukurkuri ya dunguri kirjin sa amma bai iya tabuka komai sai dai ce Allah ya isa amma mata ya iya firgita ta da mata tsawa wani mijin in yana diri kan mata sa har azara ke motsi yana zan zama a raju in dirko duk da ta kasa ta kare akan baiwar Allah da bata ji bata gani ba wannan musulunci bai da shi kuma haramun ne ran da Allah ya bamu iko za mu tattauna akan wannan matsalar da za a fahimce ta tambayoyi kuma ta tara tambayoyi ba ne za a sa tambayoyi ba ga imamu ahlus sunna wal jama'a shi ne mufti wa yake an samu ku tambayoyi a manara tv ba ku an samu ba wa yake an samu ku tambayoyi a sunna tv to la yuftahu malikun bil madina shine imamu malik din in yana cikin garin Kano ba an sa ba an sa fatawa ina fata an bayyana wannan mai martaba sarkin Kano kare muka dai an sa fatawa idan malam yana nan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar at-takbir at-takbir to a tattara tambayoyin nan zan ba wa garba rabi'u bala wanda suke yin program da shi ala ta malam muna marhaban da yayin da malam yake mana jawabi wato mun samu bakuncin babban malami na sunna wato malam abdulwahab abdallah shi ma ya iso wannan guri ala gafarta malam muna taimaka marhabin da lalai, kuma yan amurta yau suka bani hijabi na ala gafarta malam a halin yanzu muna ƙara godiya muna ƙara godiya a lokacin da kake jawabi malam malamai suna ta jan hijabi na suna cewa lallai ka ba mu lokaci rubuta lokacin a dairi lokacin da za ka dawo mana sai mu tafi indo don saboda wannan guri gaskiya yi mana kadan to ala gafarta malam ga ta ga malam abdulwahab ni na san zai mana komai don haka a bamu lokaci sai mu sa a dairi lokacin da za a dawo akwai abubuwa shida da muke bin ka bashin su masha Allah Allah ya saka da alhai at-takbir ya Allah ka ji kan mahaifa idan suna nan Allah ya raba ku lafiya Allah ya sa aljanna firdausu ce makomarsu Allah ya duba bayanka Allah ya riko da hannunku malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi ƴaƴan mu Allah kai musu albarka iyayen mu baki ɗaya Allah ka sa suna aljanna firdausu masu ran kuma Allah ka ƙara musu lafiya idan ajalin su ya zo Allah ka sa su cika da imani mun gode kwarai da gaske da wannan wato tunasarwa da aka yi kuma Allah ya sa a mizani a halin yanzu zai kirawo malam Ali Ali wanda shi zai ta'aliki a takaice dangane da abubuwan da malam ya faɗa ina ga kamar zai iya amsa wasu tambayoyin da aka bayar sannan kuma ala gafarta malam malam abdulwahab abdallah shi ma zai ce wani abu kana akwai profesa Hassana faruk umar usman ko haka na ta Darma, ta ce in daina cewa faruk umar usman shugabanmu shugabanta ne mai gida ne ta ce in rika cewa na ta Darma. to na ta Darma, faruk umar usman ita za ta rufe wannan taro da allah ai mun kabara mata allah mun gode kwarai da gaske malam ali ali ala gafarta malam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala baka babban malamin mu imam ahlus jama'a sheikh luhab abdullah shi jagoran wannan zama wanda ya gabatar da sheikh muhammad kabir haruna gombe wanda ya to ta kanas kano dama a kanan yake zo ya gabatar da wannan lacca akwai babban malami ya sun baki shi malam a cikin lawal abubakar goron maji wanda yake nan karbar hukumar su ne muke a nan akwai shi mataimakin shugaban kwangiyar zala jihar kano sheik muhammad ahmad usman biki wanda suke a wannan guri akwai kuma shi sakatare ko shugaban kwamitin ayyuka malam sari bra kan zabuwa da bangaren matasa a komediya duka ina mana sallama da bahar ta baki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ce za a yi wa malam amurka biyu gwamnati aliki a wannan doguwar latta da yi babu wani abu za a jika illa a yi masa addu'a allah ya saka masa alkhairi allah ya sa masa amizanin hasara kuma na tabbata wasu sun karfe zirce wannan guri na san yan uwanmu ko iyayenmu ne mata akwai ɗawainiya ta gida da kula da al'amura ba za mu cinye lokacin su da yawa ba kuma ga babban malam wanda ce imam ahlus sunna wanda shi zai amsa tambaya wannan guri illa dai kawai ina jan hankalinmu da cewar wato dukkan wa'in abubuwa da malam ya tsora mu akai mu yi kokari mu rike su ko mu yi aiki da su sannan mu hada da addu'a ita addu'a tana amfani da abin da yake zai zo da wanda kuma ya zo din ma saboda ka wajibi ne al'amuran mu ne wani gobe mu sa addu'a a ciki mu sa addu'a tsakaninmu da wato mazajen mu duk wani abu da muka sa a gaba in mun yi addu'a ko muka yi aiki Allah zai taimaka mana Allah zai karɓa mana wayannan nukudori da aka ambata a ciki ina fata Allah ya amfane mu da su kuma malam Allah ya masa albarka Allah ya inganta zuri'arsa Allah ya abarta mu da malamai irinsa a wannan ƙasa ta wa baki daya muna wa shi malam Imam Ali suna fata alkhairi saboda ta amsa tambayoyin da zai anan shi yasa nace ba ta rike ba ya amsa a cikin tambayoyin da zai amsa mana insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar shi yasa nake da ƙarfi na Allah da ƙarfin zuciya idan ina taskar labarai na kan ce Kano gari ne na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi gari da Allah ya azurta da irin waɗannan malamai babu abin da za mu ce sai Allah ya saka da alkhairi akwai mafaɗan to Allah ya kawo majiyan akwai mafaɗan Allah ya kawo majiyan gaskiya daga sati biyu da suka wuce zuwa yau wato akwai abubuwa na da yawa da na sake jin wancan wa'azi da aka yi to kuma ga wannan wanda malam ya dora dan nima mun taba magana da autata wani mai arziki shahararre matarsa ta mutu matarsa daya ta ce yanzu mama idan ya zo ya ce yana so na sai ki koruwa ne za ki iya korawa ne ki bani ki na ce tabbas na ce yadda motar nan ta muke tafiya tana ta hayaki na ce sake mun Allah ya gafata mana Allah ya gafata Allah haka na faɗa na ce a to kuma sai dai kina tsoki min bakin ciki ni ba kuma haihuwa to amma Allah za mu tabalan tun da ka warware mana komai in Allah ya da sai mu hada da addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a ni ba na jin malam malam Abdul Wahab dan a kowane lokaci kuna jin shi a gidajen rediyo kuma mu gaskiya idan abu ma yayi zafi a warware mana shi mu ganshi warwara malam muke bawa malam Garba Rabiu bala Allah ya saka masa shi ma da alheri a bawa malam malam yayi mana dalla dalla Allah gafarta malam kuma shine mai gidanmu Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da gidan aljanna ubangiji Allah ya ji kan magabata ajiya da tarasa Allah ya ji kanta da rahama kanne da ake tare da su da yan uwa ke taimakawa Allah ya saka musu da alheri malam Abdulwahab Abdullah muna neman ka a wannan guri don ka sawa wannan taro mai albarka wato da Allahu Akbar الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببان سكتر أهل السنة jagora dodon 'yan shi'a dodon 'yan bida'a dodon zalimai muna lalai da zuwa bawa Allah malam kabiru ka faranta mana amma duk da haka ina suka saini. tunna ta kamu a kano mata sun bani sosai daga bakin kofa ba su samu wurin zama ba malama ya hankuri muna so malam kabiru ka sa mana rana alfarma nike ne matai shugaba <laughs> mana ya hadu indo wanda allah iyayenmu mata wanda ba sun koma gida abin sosai na hadu da hanya na su man tashi ne saboda direba na ya mana shiririta wai su kuma kuka suke sauraka ya zama awwalu ya jibu an lal mukallafi ta sai imanihi a samara ranar da za a haɗu a soki nauyin da Allah ya zoro maka wannan ba umarni ba da kake ba da umarni ni ba zan ba umarni ba yanzu kai ne shugaba kafin mu tashi ka ce man rabu ka ma dinu ka ma kiblatka ina za a yi iyayen mu mata kun ga yanda wannan majalisi jami'atu nisa sun jawo maku alheri to abin da ya jawo maku su daga shugaba da sakatar da sauransu an ya albarka Allah sa gama lafiya amma na son gaya maku da malam da ya karatu da mu da ku baki daya in an yi karatun babu aiki da shi to an zaba ce ranar tashin siyama ku san wannan kuna kabbara kuna ji daɗi don da malam ya karance ku ya san ku waye yake kawo maka amsila yake kawo maka amsila da bude mace tana son barkanci kawo maka amsila daga baya idan ka sai aya ya kawo maka zancen kunya ya kawo maka zancen burin tsiya kwaɗayin tsiya don banza maho ya kawo maka waɗannan to Allah ku je ku aiki da shi ba yadda za a yi a yi aure a ce a zaman lafiya ci aljanna kuke in kuna son zaman lafiya Allah ya faɗe ku a can aljanna ne na jiran ku amma talauci da hankuri da faɗa juda ta yi hankuri da shi duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah hankuri ba wani wanda ya kai manzo Allah matsayi a duniya nan amma shi da manzo Allah ya ila ile matansa wata ɗaya baya salama baya magana da shi ba ta shiga gidansa sharage suwa ila iya masu saboda irin sha'aninku shugaban talika kowa ya sani ku saboda haka a ringa sokowa kaɗan kaɗan domin a yi wannan abu na gani fatoyin da aka kawo za mu tafi da shi gidan rajin rokin shugaba mu je mu ba ku jawabi amma nan yanzu ba lokaci saboda ya gaji to amma kuma sakatare kai da shugaba ga aikin da gaban ku. ku tsara aiki na daura ilmiya abin da ya shafi mata ku riga gaice malamai ba lecture kawai ba kun gani matan Kano sun hamsa kira to laifi dai na kan kuma ku tashi kai aiki ba aiki ne mata da yanzu suna nuna wallahi na hadu da su abun tosai sun safe inda mala ya fada suna nan mala wannan baiwa ne da Allah ya baka ai kokarin za a yi shemu gaice shugaba ma ya zama indo a fara ai ai awa daya awa biyu a sace ma abin da yake akwai iyayenmu malam ya yi shiru bai bangara ba ga zabe wadda wannan haduwa ba siyasa ba ne zaben na ku ne an kace mu za ku yi kuka da yaranku ku fita ku yi zabe wanda ya dace a zaba ku kare mutuncinku da gidanku da al'adininku allah ya sa mu dace kuma tamboyin za ku ji shi a rajon kano da wannan wannan rajon zan je in bi shi daki daki kun san na tare da ku amma ko je da muke siya da ku kuma قال لي سامو داكي والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر التكبير assalamu alaikum wa rahmatullah farko dai shi imamu ahlus sunna wal jama'a muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi tawali'u ne irin na malam malam shugaba ne a gare mu kuma jagora ne kuma uba ne ina tabbatar muku duk abin da muke yin yace mu yanke mu taho dole za mu yanke mu taho ah, kamin na faɗa muku akan wannan malam ya yi magana akan ku fito ku yi zaɓe kar ku yi da ku yi wasa mata wajen zaɓe ya faɗi wata magana mai muhimmanci idan ƙasa ta lalace aka rinka kashe mazaje to ake bari da marayu yanzu ku je sansanin yan gudun hijira duk inda sansanin yan gudun hijira yake su yi a tare a wurin mata da yara sun yi gaje mai duguri mun je mun hijira sa mai daniya a sansanin yan gudun hijira da ake da shi wajen guda goma sha bakwai akwai guda ɗaya da akwai mutum dubu goma sha takwas a ciki mafi yawa mata ne da yara suna kwana a waje ga sanyi abin tausayi mazaje sun gudu ko an kashe su garin ba ma sanda aka rigima boko haram sai da aka kashe mazaje duka ko sun gudu mata ke sallar jana'iza kun ji a kafafen watsa labarai ko baku ji ba shugabar limamiyar sallar jana'iza mata take cewa a rana ɗaya sun yi sallaki gawa wajen gawa ɗari tara da wani abu a rana ɗaya Allah mun gore maka da wannan abu ya zama tarihi a nan Kano nake fadar mai martaba sarkin Kano da aka sa bom. gawa nawa aka dawo da ita an tara gawa sai ka ce dala wasu mutane sun daina zuwa masallaci sallar juma'a saboda suna ne da ka ce yau juma'a bai ce wallahi bana zuwa mutum yana zaune zai jawo kai shi masallaci sun daina zuwa masallatan da ake zuwan kuma liman ma sai an caje ba magana mamu ake ba to ku mata kuke shiga matsala kuke shiga bala'i shugabanci ya lalace Allah mun gode maka da ka kawo mana sauki saboda haka ranar zaɓe kowace ta fita ta je ta yi ta je ta zaɓe kuma ta zaɓi mutanen da suka kamata kamar yadda na ambata sannan idan kika je zaki zaɓe ba a yin kunshi a je a yi zaɓe matukar kin yi kunshi hannunki da lalli ko diet ha to kunshin yana lullube wannan ɗan zane-zanen tsanna naki wanda yakan sa idan kika dangwala idan aka sanya a kwamfuta za ta zama damage. za ta zama me Damage. saboda haka daga an ce zaɓe ya zo to mai gida ya haƙuri ƙunshi ko lalle an aje shi sai yaushe sai an gama zaɓe tukuna daga nan kuma da ci gaba da harkar ƙunshi yanzu akwai wani bala'i ne da ma al'umma da muke so a ƙunshe shi a kaune shi a sawa jama'a ne alheri ina fata an fahimci wannan saboda haka ku fita ku je ku yi zaɓe kuma ku zaɓe mutanen kirki masu tsoron Allah masu gaskiya masu amana waɗanda za su iya jagoranci wannan al'umma Allah ta'ala ya samu dace malam da yau na faɗakarwa Allah ya saka masa da alkhairi har yanzu dai kamin isa kan maganar malam ita shugaba ta ce mu ambaci sauran abubuwa guda shida da a magana akan su wanda za su zama su ne matashiya a darasin da zamu yi na gaba so waɗannan su ne abubuwa guda shida da ba mu yi magana da su ba waɗanda za mu yi magana a kai an gane wannan na'am ƙauna da tausayi ƙauna da tausayi jingina jinjina da girmamawa sune ne tubali da aka gina aure a kai an gane wannan? sai na gaba kudubar amarya ko gurbata amarya kudubar amarya ko an dauki wannan sai na gaba kawa ko kaya ya gabata ki san wacce kika dauko <laughs> sai na gaba haƙuri sinadarin rayuwar aure yanzu harshen ya fara taɓa mana magana haƙuri wajen zamantakewa sai na gaba kishi kumallon mata kishi kumallon mata sai na shida ba zan yi da a juya ɗana ba alhali ita ta juya uban wa kenan uwar miji kenan ita fata juya uban amma yanzu ta kafa wa matar ɗanta gaba wai matar ɗanta ba za ta yadda ta juyawa ba ta juya ɗan matarsa na masa biyayya yana son ta yana kyautata mata sai a zuga uwar miji a ce an mallake ɗanki ita ko da ta san tsiyar da ta yi uban sai ta zo ta yi fiki fiki ta ce ba ta yadda ba ƙarfi a hana matar zama lafiya waɗannan su da ajandu guda shida za mu tattauna sai ran da za mu yi lakta na gaba mun tattauna da mun yi shawara tun da ana maganar program ɗin za ka yi shi indo in allah ya yadda ina so har sai kin kuma muku shugaba na ƙasa gaba ɗaya shek abdullahi malalo mun zo tare to tun da ina so in kamo muku babban kifi irin wannan to sai muka yi shawara da malamin cewa kan mai saurin faɗa yanzu mu bari sai an tashi na yi magana da shugaba mun yi shawara da shi malam shi imam ahlus sunna wal jama'a sai mu tsaye da rana in mun tsaye da rana za ku ji a bakin malam in Allah yarda saboda haka hajiya halima yanzu ke ake saurare in malam ya abin nan a bakin malam zaki ji ke kuma sai ki sarwa sauran al'umma ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya sa a dace assalamu alaikum wa rahmatullahi malama halima mun gode nuna mana Allahu Akbar <laughs> Allahu Akbar <laughs> ah, to a halin yanzu a gurguje saboda lokacin sallah ya yi haya ɗan gota muna wato ko da yake a da'irarsa muke zan kirawo doctor ko professor professor to be professor in view hadiya Hassana sani dalma ita ce za ta yi jawabin godiya ga waɗannan bayan Allah malamai wadda ita dama an ce magada annabawa ne insha Allahu sakayya ku tana gurin Allah kuma Allah ya da bayan ku za ta yi kyau kuma Allah ya da ba za ku haɗu da arba'una tsiyataku ba na mata za ku haɗu da arba'una alheri na mata da ikon Allah mun gode kwarai da gaske masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ina muku ban gajiya da wannan zama da kuka yi na wannan lokaci Allah ya saka da alheri zan yi jawabin godiya ga duk wanda suka zo wurin nan yau na farko babanmu abbanmu sheikh abdulwahab abdallah imam ahli sunna wal jama'a wanda kullum shi yake karfafan mu wajen aiki da addini da yada addini da taimakon marayu da mabukata al'ummar mu ta Kano da Najeriya da kuma sauran kasashen da muke a cikin wannan kungiya ta mu ta amuwa na biyu ina son babbar godiya ga Sheikh kabiru haruna gombe kutela allah akbar wanda ya amsa mana wannan gayyata duk da mun san yana cikin matsatsi na ziyarce-ziyarce da lakcoci a ƙasa da wajen ƙasa amma ya samu ya bamu wannan lokaci kuma har yake mana alkawarin sake dawowa ya ƙarasa biya mana bashin sauran nukudodin da bai faɗe su ba a wannan lokaci. da duka sauran waɗanda suka rakotu wannan wajen taro da duka waɗanda suke kan high table mune musu godiya da suka zo da kuma suka um, jure da wannan zama da suka yi da ɗaukacin mutanen da suke cikin amwa waɗanda su ne suka ƙudoro da wannan lacca da aka yi ta a yau sannan da su masu halartar wannan taro wato ku kenan masu sauraro waɗanda na ji an ce waɗansu har sun karfe shida suna gurin nan da wanda za mu ba wa haƙuri wanda suke waje wanda sautin nan bai je ya eh, samu su ba muna ba su haƙuri kuma muna musu alƙawarin cewar nan gaba za mu nemi wuri da zai wadaci dukkan ɗaukacin matan da za su zo wannan taro in dai a kano akwai shi shi za mu nema kuma za a je wurin a yi wannan taro na gaba ina wa duka manyan baƙi godiya zuwa wannan guri da waɗanda suka zo da ɗan jarida da masu ɗaukan kamera da duk wanda suke zirga-zirga su je su dawo sannan muna musu fatan alheri muna godiya muna ƙara godiya muna ƙara godiya Allah ya ƙara wa kowa da alheri Allah ya saka kowa da alheri Allah ya ƙara wa kowa ƙarfin gwiwa yi wa addini hidima Allah ya bani ikon aiki da abin da muka saurara a wurin nan mata mu ne gaskiya mu ne matsala mu ne muka tattanza al'amuran da suke gudana a auratayya shi isa abubuwan suka zo suna damu mu Allah ya ba mu ikon ɗaukar shawarwarin da malamai suke ba mu Allah ya ba mu ikon danna zuciyarmu mu koma al'adunmu na da don mu samu auratayya mu ta koma mai inganci irin ta da Allah ya ba mu haƙurin zama da mazajenmu Allah ya ba mu haƙurin tarbiyyar 'ya'yayenmu to an ce ma in hada da rufe taro da addu'a Allah liman ne zai mana a rufe taro da addu'a wanda nake yi yin da godiya ce Allah ya bani ikon aiki da abin da muka saurara saboda haka ina ƙara mana godiya Allah ya saka mana dalilai Allah kuma ya haɗa mu a lokaci na gaba Allah ya bamu lafiyar da za mu zo ya ba mazajen mu dama da za su bamu damar mu zo wannan taron na gaba Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to a gaida profesa, a gaida alaga fata malam sai a yi mana addu'a ta rufewa kuma duk ilahirin waɗanda kuka zo Allah ya saka da alhari Allah ya sa mun ji kuma mun yi aiki Allah ya sa mun ji kuma mun ce eh yawwa malamai ba tu kawai suke yi ba Allah fata malam أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله wata Allah shi ne godiya mai yawa hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi wato wannan lacca ta yi armashi yadda ya kamata kuma bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu ƙara godiya mai yawa da addu'a ga shi malam kabiru gombe wanda yake shine sakataren ƙungiyar izala na ƙasa baki ɗaya mun yi sa'a a irin hidimomin da yake da su ya ɗan ba mu lokaci yanzu kuma abin farin ciki zai sake ba mu wani lokaci domin karasa wannan lacca da ya rubuto to muna addu'a gare shi Allah saka masa da alkhairi kuma abubuwan nan da ya ja hankalinmu ba ku kaɗai mata ba har mu mazaje abin da ya shafi mu gabaki ɗaya tunda da namiji da mace kamar ya dai bayyana wato mace an halice ta ne daga jikin namiji gaba ɗaya abin ya shafe mu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka je shiga ta mu kuma mu aiki da shi Allah saka masa da alkhairi kuma kowa Allah kai shi gidansa lafiya sallu ala nabiyil karim وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Jojo Allah a zauna a yi nuna ɗa'a baƙi